السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta kara Allah subhanahu wa ta'ala da hikima da dokaka ya da yada mu a wannan yammaci na asabar a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na marigayi bala muhammad daga nan unguwar rangar da a wannan rana yau muna sha bakwai kenan ga watan shawwal shekara ta dubu bayan kira annabi sallallahu alaihi wasallama da maka zuwa madina wanda ya dace da ashirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin biyar da ashirin ya a masallaci shine wata da muhadara mai matuƙar muhimmanci a tarihi mai matuƙar muhimmanci ga rayuwar al'ummar musulmi alhamdulillah wannan muhadara kamar yadda aka ji ta maudu'i ne rufaffe wanda alhamdulillah yanzu ne malamai da suka gabato za su bude shi a jihina aka bisa maudu'in wannan muhadara shine kada ku bari su yaudare ku kura ce da bata akuya ka san cewa wata wani abu ne a ƙasa to yanzu sha Allah subhanahu ala malamai za su bare ta kowa ya gani a fili waɗannan malamai ga su nan sun zo tun ɗazu tun da wuri suka zo tare muka yi sallah da su a nan gurin malamin da zai gabatar mana da wannan muhadara shine malam Anas Idris gashi nan yana zaune hafizahullahu ta'ala amin malamin da zai biyo bayansa da magana shine malami wanda yake shi ma mashhuri ne kamar da malami yake mashhuri a wannan bangaren wanda duk wanda yake bibiyar gwagwarmaya tsakanin sunna da bid'a a social media gaskiya waɗannan fuskokin sa na duniya ba shi ne dan wa malam anas a dan wa malam sani alkalawi na ke Allah ya kara shi da malam sai na wasa kasa Allah ya saka da kai akwai dan wa na malam kamalik ni ba san da za a zo da shi ba mun dade da shi gaskiya ga shi nan sai ga gashi a nan da an tabbata da shi shi ne zai gabatarwa za su yi lakta irin wannan akwai imanin adam abdallah da kuka gani to shi baya nan shi ne shi zai jibi to sai suka canja shi zai je wancan shi ko wani allah ya kama da shi nan na kuma wasu wani ya ziyarce mu wannan dai allah saka ku kai a cikin tafiyar tamu babban malamin mu kamar da aka sani a shek hamza isa ta da alhamdulillah malam wannan gurin a ƙarƙashin sa yake shi ya ɗauki gurin ya danka mana cewa mu kula kuma na abin ake bibiya ake kallon abin da ake kuma ana taron kullum ana ba da da mana a wannan na mu gaba daya mana Allah ya saka da kai malamai duka sun gabato dai ga sunan su don gwamnati na biyu dokoki su gwani mana ashirin ga sunan su mana abubakar ne neman gurin duk ga malamai su ma ana ya saka kuma da kai shi mana mari shi ne zai gabatar da su malam a yadda lantar da tsara ke za ka yi kawai na ɗan buɗe ne na kai wani gasu shi ne kuma da za mu gabatarwa da wurinsa kai tsaye malamai za su fara yin Allah subhanahu wa ta'ala wannan bakar aqida insha Allah ta'ala za a yi suko sallah akan da rinzar Allah kuma Allah ya kula wurin su Allah saka da kai sunan shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mutanen wannan gari zangon da ka ake na yi farin ciki da haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka juma jami'u a haji wala muhammad mara gari allah ya da hama kira wa a wannan rana ta asabar yau sha takwas ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kamar yadda malam mai gabatarwa ya faɗa ayyar da ya gama gabatarwa za a gabatar da lakta na ma kawai zan yi magana ne kaɗan ba tare da lacca ba ai an ga wannan ko ai an ga wannan da kuma ko ba wannan kada ya isa gabatar ba ya kuwa wannan lakcoci da nake yi in kun bibiya za ku ga asahar wannan shabaka ta social media muhammad sani alkalawi ta shi da ire-iren su shek su ramadan da kuma shek anas idris hafizahumullah amin ana yin wannan ne gaskiya ta yan uwa ba dan asgar kuma ba ba a taba yi dan asgar kuma ba aiki mai kenan kullum fito da illa don mutane su ganta su yi musamman a lokacin da wannan illa take cin kasuwarta karan manta da hadisin da Uzaifa ibn al-Yaman sahibul sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi ni kuma ina tambayar su akan sharri dan nan ina ce haka ba dan na aikata ba ina tsoron kan na fara ciki to ba ka sanin sharri ba ka kocewa sharri sai ka san shi ba ka alheri sai ka san shi saboda gaba daya ana bukatar ka san sharri ka kauce masa ka san alheri ka aikata shi ya yan uwa ba mu da wani abu a zuciyarmu na mu waɗanta wani akwai tausayi da rahama da duk wanda ke ciki za ka tausaya maka kana kokarin Allah ya fahimtar da shi domin cikinmu mu ne da mala ala da mala alkanawi ba mu ba wa Allah cin hanci bai shirya da dukkanin mu in na kullum biya musamman ni da mara alkanawi dan cikin gari ne mu shiga ran mala ala ya haura da wani fada cikin bazara kana cikin goya bakin bola yana a kadan ka ai bakin bola ne ko ba ka bane dan yake da bakin koda kuma muna cikin ta saboda haka me muka bai wa Allah ya shirye da mu wannan rahama ce daga Allah to wanda suke ciki fata muke Allah ya shirye da su mun ga abin da basu gani ba kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa in an zo za a mukamala da shi sai ce kai wani da kai ne ni to da na kafuta kaga bai ce ka ba da ka san abin da na sani na aƙidar ka ka sani ka zauna to da sai ce ma kafi amma yanzu ba za su masu da ba saboda ba san abin ba hmm. ya jama'a waɗannan mutane waɗannan bayan Allah sun halaka da al'umma wallahi sun halaka da al'umma sun yi rubutu sun yi sautiyat sun yi umarni sun yi wasiyoyi dan Allah sai a bari a rika bauta wa Allah da wani abu a kwace wa akan mabiya ba za a samu zarata wasu fito su rinka bayani akan cewa waɗannan mutanen ba kan ne ko jami ne ƙarya suke ba a masoyan annabi bane wani sun zo sun sauke annabi da kujerarsa suna tsallan kawunan kai sun sauke Allah da kujerarsa a nan zaman da za ku ji sun sauke Allah da kujerarsa sun ɗora kansu da kansu idan tallan Allah kake ka san ka koma gefe ma kai tallan Allah da manzansa ka ga yadda Allah zai daga ka manzo Allah da zo bai tallan kansa ba Allah ya daga shi ya tallanta shi ruwa ya zo a bautar Allah a da kowa a kama Allah ce mutunci na na ba in kun taba na yafi amma Allah ba zan yafi ba to wannan lakta laksoci da nake dan uwa a ko ina aka gani ko mun yi zafi ko mun yi sanyi wallahi ba ma yi da mu ba fatan mu kowa ya shirya fatan mu kowa ya shirya mu ma ba wani abu ka ba Allah ne shirya da mu muna gode wa Allah bisa wannan ta sa mana idan ba ke bi da auren gani sun ba baka san daɗin suna ba duk wanda yake musulunci in bai taɓa yin yi gidan ba bai san daɗinsa ba haka kuma ya fara da Allah wa su ma da hana suna da falala wanda ya tsoro daga wancan gidan ya shigo wannan ya san muhimmancin suna wanda bai sani ba muna masa Allah ya kiyaye ni to insha Allah ba da kawai tawo mana Anas yana da a mutiya da idan ya rubuya za ku ji kuma zai muku amfani malam sani alkalawi insha Allah zai zo da yi kauraya wanda shi ba zai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 su sheik malam muhammad sani alkanawi sheik abdulmalik su sheik adam abdullah hafizahullah irin su sheik malam kaki su da makamantansu ina yin godiya har wa yau zuwa ga dan uwa sheik malam nasir kamis da dan uwanmu kuma shehin malaminmu sheik malam hamza isaac tudun murtala allah ya kara masa lafiya sannan ina yin godiya gare ku har wa yau ku mahalarta wannan majalisi mai albarka wanda muka haɗu tare da ku ba don komai ba sai don tattaunawa cikin abin da yake da alaƙa kai tsaye da addininmu na musulunci uwa uba kuma abin da ya shafi aƙida ba don cin zarafin kowa ba sai don yin nasiha gare mu baki ɗaya kamar yadda malam ya ambata cewa sanin kishiyar abu yana ƙara sa maka sanin darajar kishiyarsa kamar yadda sheik muhammad ibn abdulwahab yake faɗa a mukaddimar littafinsa ta masailul jahiliya ya ce abdiddu yuzhiru husnuhu diddu wa bi diddiha ta tabayyanul ashiya yan uwa masu albarka yana daga cikin abu mai cin rai wanda ike ciwa yan uwa musulmi tuwo a ƙwarya yadda za ka ga ɗan uwanka mutum ɗan adam yana da'awar allantaka yana da'awar cewa shi ya zama allah kaga ana sallah baya yi ana azumi baya yi ya ce wa shehunsa allah wannan mutum ko bai san addini ba ya san ba abu ne mai kyau ba to amma abin da zai fara zuwa cikin zuciya shine menene ike kai mutane zuwa ga irin wannan rami da halaka sai dai ka san lafiya kalon mutum ba zai ce ya zama Allah ba dole sai in ya kasance a ko wani siddabaru da aka yi masa ko an ba shi wani abu a baibai lokacin da wani ya zo ce da kai zo in koya maka yadda za ka zama Allah ba za ka bi shi ba to sai kasance da akwai wata dabara da ake yi wa mutane wanda wannan ya sa muka ce kar ku bari a yaudare ku sai a samu kura sai a yafa mata fatar akuya sai a kawo maka ita a zatanka akuya ce sai ka kai ta cikin garkenka kana ba ta abincinka sai ka wayi gari ta kashe maka gabaki ɗaya tumakinka ya ishe mu misali idan muka kalli shi'a asali abin da za su kirawo ka a kansa shine za su ce ka bo mu koya maka san ahalul baiti wanda san ahalul baiti abu ne mai kyau san waɗannan tsarkakan bayi waɗannan mutanen kirki za a koya maka san ahalul baiti da ƙaunarsu sai ka leƙa sai ka jiyo ana ɗura wa sai abubakar asha sai ka ji ana zagin sai umar sai ka ji ana zagin na na hafsa da na na aisha sai ka ji ana ruguza su eh, eh, sai na imamul bukhari an dirawar littafan hadisi asali kuma cewa kai da kai ka zo a koya maka san ahalul baiti to ita ma wannan aƙida ta wahadatul wujud ko aƙida da take sa mutane su zama alloli ita ma asalinta irin wancan taƙiya ta 'yan shi'a akan irin wannan gwadabi take abin da ake fara shigowa mutane da shi don a yaudare su shine za a ba su labari a ce ku zo za a ɗora ku akan wani gwadabe da zai sada ku da Allah kuma wannan gwadabe babu komai a cikinsa sai abubuwa guda uku salati istighfari da kuma hailala abin da zai kai ka kenan to amma abin mamaki kai da kaje za a koya maka salati sai kuma ka zama Allah to kai ka san ba salatin ake koyawa shi yasa idan ka koma kaman cikin littafin Sheikh Ibrahim Inyas mai suna wa tabiyin an tijaniyati tijaniyin. a farkonsa shafi na uku ya yi bayani dangane da mecece ɗariƙar tijaniya yake cewa a ta'arifu bi tijaniya bayani dangane da me ake nufi da ɗarikar tijjaniya a cikin wannan babi a ƙasa sai ke cewa wa ba'adu bayan haka fa inna ɗariƙatar sheikh ahmad ibn muhammad at-tijani haƙiƙa ɗarika sheikh ahmad at-tijani allati laƙanaha ashabahul mayamin wacce ya laƙantawa manya-manyan almajiransa wa nasharuha bi daurihin fil alamin su da aiki ya zo kansu suka yada ta a cikin duniya wa ayyadallahu bi hal islamu fi aqtarin idda Allah kuma ya taimaki addinin musulunci wai da wannan ɗariƙa a garuruwa daban-daban sai ya ce wahiyal afkaru salata to ita wannan ɗariƙa ba komai bace face zikirai guda uku al-istighfar wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama bi ayi da salati ga annabi da kowace irin siga wala ilaha illallah da kuma kalimatu da kuma kalmatu shahada faɗin la ilaha illallah ice su ne ɗarika tijjaniya ya ambaci magana mai kama da wannan a cikin littafinsa jazabul ahbab ila hadarati rabbil arbab shafi na sha takwas zuwa shafi na sha tara haka ya ambaci irinta a cikin kashful ilbas an faidatul khatmi abil abbas shafi na 157 to wannan shine yaudarar farko da za a yi maka sai a ce da kai ka zo za a koya maka zikiri ka zo za a baka salati za a baka istighfari amma idan ka shiga ciki sai a ji kana cewa ka zama Allah sai a ji shehunka ya zama Allah a gurinka sai a ga ka daina sallah sai a ji kana cewa ai kai dan hakika ne ma'ana kai ba ruwanka da shari'a to me faru alhali farko an yaudare ka an ce ka zo za a koya maka salati ne da istighfari da kuma haidala shi yasa shehin malamin mu a Dr. Muhammadu Sani Rijiyar Lemo hafizahullah a cikin risalarsa littafinsa da ya fitar kwanaki mai suna hadihi hiyal faida wanda wannan shi ne gashi a cikin littafin nasa hadihi hiyal faida a mukaddima shafi na hudu bayan ya ambaci irin wannan dabarar da yan dariƙa suke yi a tafiyar farko za su ce da kai za a koya maka salati da hailala da istighfari sai yake cewa haka za ka dama ha ilaihin mashayikha a hakan nan da kaji cewa ɗariƙa salati ne da istighfari da hailala a haka shehunanta suka gabatar musu da ita mughallafatan bi hadhihi al-aglifatul barraqa an yi mata kwaba da irin wannan lullubi da ike mai kyallin gaske hailala salati istighfari lalle zaka ji kana so amma sai shak ya ce wa fi dakhiliha summun qatilun amma a hakikanin zance a cikinta da akwai poison wanda ike rugurguza imani ya kashe shi shi yasa idan ka ɗauki littafin ta kana leƙawa kana karanta abubuwan da aka rubuta a ciki za ka gaskata cewa lallai a cikinta da akwai guba wacce take rugurguza imanin mutum ko babu komai muna gani a aikace suna fitowa suna zagin Allah suna iya fitowa su ce za su taka wuyan mun san ƙarashin zancen su ce za su yi kaza suna faɗan maganganu miyawu to abin da yake da kyau mu fara fahimta a matakin farko shine abin da ake yaudaran mutane a cikin dariƙar tijjaniya na farko shine za a koya maka wa'annan salatai ko wannan zikire guda uku to amma ka sani cewa lokacin da zaka je zaka fara yin wannan zikiri wannan muna magana akan step 1 step ɗin farko na ɗariƙa lokacin da ka je za ka yi wannan wuridi ko wannan zikiri na wazifa ka sani shehin ɗariƙar mu'assisin ɗariƙar wanda ake nasabta ɗariƙar zuwa gare shi an mai da surarsa an ba shi waɗansu sifofi da a karan fari idan ka kalla a dunkule in ba shi suna sai dai ka ce da shi Allah wannan a step one ake maka magana ba za a fito ƙarara a ce da kai shehu Allah ba ne amma za a ɗora ka akan wani layi kuma yana littafi ba a rubuce wanda kawai sunan shehu tijjani Allah misali yana daga cikin sharaɗin ɗariƙar a lokacin da za ka yi wuridi ko za ka yi zikiri za ka halarto cewa lokacin da za ka yi zikiri ga shehu tijjani nan a zaune a gabanka yana kallon ka wannan sharaɗi ne number one idan ka koma cikin littafin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na hamsin da biyu haka ya yi ishara da ita sheikh ibrahim inyas kenan a cikin kashful ilbas shafi na ɗari da goma sha biyar cewa shehu tijjani ya ce wa shartuhul bihi sharaɗinsa wanda ike ɓance shi shi da ɗarika tijjaniya liman kadura alaihi ga wanda ke da iko a kansa istihdaru suratul qudwa shine halatto surar shehu tijjani baina yadayhi gashi nan gaba gare shi wa annahu jalisun baina yadayhi min awwal zikiri ila akhirih kuma ya kudirta cewa ga shehu tijjani nan a gabansa tun daga fara zikiri har zuwa gamawa wa yastamiddu minu sannan kuma ya dinga neman madadi na karbar zikirin da karbar addu'ar da biyan bukatun daga gurin shehu tijjani zai dinga nema wannan matakin inda za ka gane hadarinsa mataki ne da hatta kananan yara 'yan islamiyya idan suka fahimci me aka faɗa a gurin nan za su iya dafe kansu saboda me matakin al mataki ne da hatta a cikin muminai sai yan ajin tubarkalla ne Allah yake musu albarka da shi za mu iya tana hadisin Umar lokacin da ya zo mala'ika Jibrilu yake tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi akhbirni anil ihsan sai ce da shi an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka haka ake bautar Allah in za ka yi bauta sai ka dinga bautar kamar ga Allah nan gaba gare ka yana kallon ka to sai aka ce a ɗarikar tijjaniya in za ka fara zikiri gashi a jawahirul ma'ani sai ka halatto kamar ga shehu tijjani nan a gaban ka kaga wa ake yi wa wancan Allah amma sai aka ce farko za ka fara yi wa shehu tijjani wannan hidiman ne shi za ka halatto a zuciyarka cewa gashi nan a gaban ka yana kallon ka ko cikin muktasarul akhdari muka koma a cikin babun fisahawi za mu ji malami ahalar yana ba mu labarin sallan mumini lokacin da yake magana akan mai dariya a sallah ko yake cewa wal mu'minu idza qama li salatin a arada bi qalbihi an kulli ma walla mumini in ya tashi zai sallah yana kautar da zuciyarsa daga barin duk abin da ba Allah ba subhanahu tsarkakakken sarki wa taraka dunya wa ma fiha hatta yuhdira bi qalbihi jalalallah har sai ya halarto da zuciyarsa buwayar Allah ko subhanahu wa azamatuhu da kuma buwayarsa wa yartaqi da qalbuhu kuma zuciyarsa ta dinga raurawa wa tarhaba nafsuhu kuma zuciyar ransa ya dinga shi ma raurawa kenan min haibatillahi daga kwarjinin Allah ma'ana wa zai dinga halattowa shine Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa wa hadhihi salatul muttaqin irin wannan ita ce sallar mutanen da suke masu tsoron Allah to wannan shine abu na farko da zaka fara sawa a zuciyarka lokacin da ka shiga dariƙa zaka fara zikiri gashi a jawahirul ma'ani zaka halatto surar shehu tijjani yana gabanka kaga Allah ake yi wa wannan abu na biyu zaka kudirce cewa shehu tijjani a duk inda kake yana tare da kai baya rabuwa da kai wannan haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne shine yake cewa ah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku ah, a duk inda kuke ho, amma idan ka koma cikin littafin asirul akbar wa nurul abhar na sheik ibrahim inyas za ka ji yana cewa wa shekul murabbi lil muridi hakikatan huwa shekul tijani shehin da ike yi wa muridi tarbiyya a hakika shine shehu tijjani wa huwa ma'ahu da'iman kuma har abada shehu tijjani yana nan tare da shi da'iman ma hu bi kalbihi matukar zai tuna shi a cikin zuciyarsa wa ta taqada annahu bayna yadayhi kuma ya zama yana da wancan kuduri a zuciyarsa cewa ga shehu tijani yana yana yana gaban sa wa huna sirrun kabirun lil muridi tijani yace a wannan kudurin akwai sirri mai girma kun ji sirri ko akwai sirri mai girma ga ɗalibin Ɗarikar tijaniya muridi wannan haƙƙin Allah ne baka da aqida akan cewa wani yana tare da kai a duk inda kake idan ba Allah ba shi yasa ike cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi dariqa tijaniya wannan shine abu na biyu kaga shi ma haƙƙin wane ne wannan haƙƙin Allah ne amma zaka kudirce cewa shehu tijani yana tare da kai a duk inda kake to haka ba su gushe ba suna sifanta shi da abubuwa da suke na Allah ne suna ɗaukan waɗansu haƙoƙi wannan samfur ne kawai muka yi guda biyu to sai da ta kai ko akwai to tambayi imaninka ka yadda shehu tijjani yana da wayannan sifofi na Allah malam da ya zo a cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na 188 sai ike cewa wa ma'ana qauli shaykh fi salatihi ma'ana fadin shehu tijjani a fadin sa salatin sa da yake cewa Allahumma alhiqni bi nasabihi ya Allah ka sadar da ni da nasabarsa sai ce ma'anahu abinda ake nufi huwa shine kaunuhu khalifatan anillahi kasantuwar shehu tijjani halifa a madadin Allah fi jami'il mamlakatil ilahiyyati bila shizuzin a cikin dukkanin waɗansu abubuwa da suke ƙarƙashin gudanar Allah duk wani abu da kasan Allah ya mallake shi duk wani abu da kasa yana ƙarƙashin mulkin Allah to ma'anar wannan salati shine shehu tijjani shine halifan Allah akan wannan abin bila shuduzin ba tare da togaciya ba muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi sannan shehun yana sifantuwa da dukkanin sifofin Allah da kuma sunayen Allah ka annahu ainuhu kai ka ce idan kaga shehu tijjani kaga Allah ne kaga likafa ta ci gaba to ai ba za ka yi inkari ba tunda dama already an ce da kai ko ina ka je yana tare da kai an ce da kai duk sanda za ka yi bauta ka halarto cewa gashi nan a cikin zuciyarka kagan an fara zuwa kuma yanzu aka ce da kai yana da dukkanin sifar da kasan Allah yana da ita yana da irinta duk sunan da kasan Allah yana da shi shi ma yana da shi ka annahu ainuhu kai ka ce shi ne ainihin Allah kaga likafa ta ci gaba shi yasa Sheikh Ibrahim Inyas a cikin tuhfatu a tsayibil anfas da ya shaki wannan aƙidar sai yake cewa khalifatullahi fi ardin lidhalika man ra'akum ra'a rabbal bariyati yana yaban shehu tijjani yace kai ne halifan Allah a ban duk wanda ya ganka ya ga Allah a cikin dai diwanin nasa na wa atabil anfasi yake cewa fa inna shaykha mabharu zatu rabbi hakika shehu tijjani shine mabayyana zatin Allah idan kana so ka ga ayin da Allah yake bayyana zatinsa to kalli shehu tijjani wa ainul aini ainu abil abasi ainihin zatin Allah shine ainihin shehu tijjani ga yanzu anan an fito karara an ce da kai shehu tijjani shine wa shine Allah wannan wace musiba ta wannan a koya maka wannan ka rike shi kuma a matsayin addini kuma har ka kai matakin da za a gaya maka wannan maimakon ka gyara ka ji fushi ka ji damuwa abu na hudu da za mu tsaya a kansa babin wannan misalin shine mun sani Allah tabaraka wa ta'ala ya bautar da mu akan yin ambatansa da zikirinsa shine yake cewa ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha zikiran kathira Allah ya ce mu ringa ambatansa babu wani wanda zaka ringa ambatan sunansa ka samu lada sai Allah shine zaka zauna ka ringa ambatansa haka ne ko ambatan sunan Allah zikiri ana samun lada a kansa to sai Sheikh Tijjani sai ya ambata kamar yadda ɗalibinsa Ibn al-Mishri yake ambatawa a cikin aljami'u lidraril ulumil fa'idati min baharil kutubil maktum a juz'insa na farko shafi na 75 akan cewa yadda muke ambatan Allah a zikiri shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin zikirin ambatan shehu tijjani kullum manzon Allah sallama yana ambatan sunan shehu tijjani sau miliyan ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai zauna ya dinga cewa tijjani tijjani sai ya faɗa sau miliyan ɗaya wannan akwai cin mutunci ga manzo Allah sallama sama da wannan yana cikin wannan littafin da muka ambata dama a aqidar su ambatan shehu tijjani zikiri ne kamar yadda ya faɗa a cikin jawahirin rasail Sheikh Ibrahim cewa idan watan Ramadan ya zo ambatan shehu tijjani ya fi kowane zikiri falala yana cikin jawahirin rasail to shi ne abin ya ci gaba ma aka ce to hatta manzan Allah yana ambatansa sau miliyan ɗaya a rana ga abin da yake cewa wa huwa shehu tijjani ya nema min sayyidi waladi adam daga annabi sallallahu alaihi wasallama an yafkurahu kulla min ashara mi'ati alfi marra kullum ya ambace shi sau miliyan daya wadda mina halahu manzo salama kuma ya ce to ba komai shehu tijjani zan dinga ambatan ka sau miliyan daya a rana kaga ya ambaci Allah ya ambaci wa ya ambaci shehu tijjani to kaga daga nan zaka fara gane inda matsalar take ta bai bar duniya ba su bar rubuce-rubuce ba sai da aka tabbatar an ba shi dukkanin wasu haƙoƙi na Allah kaga daga nan zaka in kana wa kanka adalci akan bin wannan tafarki zaka sani idan wasu suna cewa su Allah zaka san daga ina aka samu abu to kuma cikin ikon Allah da yake shi Allah ba a zalimin sarki bane sai ya sanya bisa kaddarawarsa sun rubuta a cikin littattafansu cewa kalmar da suka ce ɗariƙar tijjaniya ita ce salati hailala istighfari ba gaskiya ba ne a'a ita ɗariƙar tijjaniya target ne makaranta ce da kasan jami'a idan ka shiga ka fara karatun injiniyarin ana son ka fita da certificate ko ka zama mai digiri haka ne to ita ma ɗarika tijjaniya makaranta ce da ake son ka shiga farko za a fara koya maka wayannan wuridai amma ƙarshe me ake so ka zama idan ka shiga ɗan ɗarika tijjaniya so ake ka zama ɗan hakika sun fito ƙarar sun faɗa gusi boye-boye ba kaga anan za mu ce sun yi gaskiya wanda ya bayyana wannan sirri kuma shine Sheikh Ibrahim Inyas kun san shi wani lokacin baya nuku-nuku eh yana fitowa ya faɗa duk abin da zai faru ya faru da ya zo cikin littafinsa jawahirun rasa'il juz'insa na farko shafi na 113 shine wannan littafin jawahir rasa'il shafi na 113 yake cewa algharabu fi auradi tijaniya target ko buri ko manufa da ake da ita a cikin wuridan ɗariƙar tijjaniya menene burin kankana istighfari Allah ya fi maka menene burinka kana salati ga manzo Allah Allah ya kusanta ka da ma'aikin Allah sallama Allah ya baka cetonsa Allah ya kara maka kaunarsa a cikin zuciyarka haka ne ko menene burin kan kana la ilaha illallah Allah ya baka ladaddakin da ita na da da irin matsayin da ice zai bawa masu ambatan la ilaha illallah to su wannan ba ne algharad ba yace algharad wannan ba Ibrahim ne ke faɗa ya ce gharad buri ko target abin da ake so shine shammura hata hakikatul muhammadiyya shine target ɗin shakar kamshin haƙiƙatul muhammadiyya saboda haka idan ka je kana zikirin ɗariga abin da ake son ka shaka shine mai kanshin ilimin haƙiƙa ta al-muhammadiyya wanda alhaqiqatul muhammadiyya karatu ne mai zaman kansa wanda makomarsa shine zaka zama ɗan hakika, domin za a koya maka wannan ah, za a baka labari ne akan ah, wannan annurul muhammadi akan cewa farkon abin da Allah tabaraka ta'ala ya fara halitta shine hasken annabi muhammad shi kuma wannan hasken Allah ya cire shi ne daga haskensa daga wannan hasken sai Allah ya halicci kowa to kaga da za a ce kowa ya koma asalinsa karshe kowa zai koma cikin wannan hasken na annabi ne in Allah kuma ya dauki wannan hasken na annabi da yake asali daga shi yake in ya mai da shi jikinsa kaga kowa ya koma ya zama wa ya zama Allah sai aka ce to wannan haqiqatul muhammadiyya din shine buri shine abin da ake son ka koya sakamakon yin auradu na ɗariƙar tijjaniya ya fito fili ko bai fito fili ba a cikin kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas ya fito da karatun karara shine wannan kashiful ilbas shine wannan littafi ne shahararre shine farkon littafin da shehu ibrahim ya fara kawowa najeriya mun gane ba a cikin wannan littafin na kashiful ilbas shafi na 157 ga abin da yake cewa lakifa abu ne boyayye ba anna tariqata tijaniya cewa tariqat tijaniya afdalu turuki ita ce mafificiyar dukkanin dariqu wal firqatul mutamassikuna biha sannan tawagar da take rike da dariqat tijaniya hum amsalul firqi su ne mafiya kwatanta daidai a cikin dukkanin kungiyoyin dariqa yace iz domin hiya ita din tariqatun wata irin dariqa ce ahmadiyyatun ta shehu ahmadu tijani ibrahimiyatun ta shehu ibrahim fa abinda ike a zahirinta adabu shari'a laduban shari'a shine za a zo a dinga hailala ana istighfari ai adabu shari'a ne to fa zahiruha adabu shari'a wa batinuha natijatul haqiqa ya ce amma a batsininta so ake ka samu sakamako natija ta mai haƙiƙa shi yasa ba za su taɓa yadda su zauna da 'yan haƙiƙa ba wayan da kaga suna boye boye mu ba sa tare da mu su dan anti masu cewa su Allah ne ba sa tare da mu yan hakika ne na to ku zo ku zauna da su ku gaya musu su ba yan tijaniya bane Sheikh Ibrahim ma da kansa ya bayyana ya ce natijar ɗariƙar tijaniya shine me natijatul haƙiƙa ashe tijjaniya da haƙiƙa abu ɗaya ne mun gane wannan karatun tijjaniya da haƙiƙa menene abubuwa ne guda ɗaya suke tafiya a cikin littafi gashi mun biya ka iya tambaye kanka menene haƙiƙa akwai malamin su ibnu ajiba ibnu ajiba ɗaya ne daga cikin malaman sufaye ya rubuta wani littafi ko ka iya cewa kamus ne na mustalahatu sufiya su kalmomin da sufaye suke faɗa sai wani littafi wanda ya ɗauko kowace kalma yake faɗa ga ma'anarta ko da kai zaka biya a ce ai baka san ma'anarta ba to sai ibnu ajiba ya dauko kowace kalma yake sa mata sunan littafin mi'rajut tashawuf ila haqa'iqit tasawuf to a cikin wannan littafi na sanan mi'rajut tashawuf duk da al algumari ya yi wa shi ibnu ajiba wani irin duka ya ce <laughs> Allah ya fi masa dai ya dan taba shi kadan to a cikin wannan littafin na sanan mi'rajut tashawuf ila haqa'iqit tasawuf yake cewa ita haƙiƙa ita ce shuhudul haƙƙi fi tajalliyatil mazahir ganin Allah a cikin bayyanannun abubuwa abinda ike bayyananne gashi a zahiri kana kallonsa sai ka dinga ganin Allah a cikinsa in ka ga bishiya ka ce mata Allah in ka ga bango ka ce masa Allah in ka ga akuya ka ce komai ka gani ka ce masa menene Allah Sheikh Ibrahim ya ce wannan shine target shine natijar da take cikin ɗariƙar Tijjaniya kashiful ilbas shafi na 157 a da kuma aka ce salati ne a da kuma aka ce istighfari za a koya ma a da kuma aka ce hailala za a koya maka to ya kuma yanzu shek kuma da kansa yanzu yana cewa fa zahiruha adabu shari'a wa batinuha kuma natijatul haqiqa a batininta kuma zaka zama dan haqiqa ne za ka koma kana ganin kanka a matsayin Allah ice shine abin da yake natija a cikin ɗariƙar tijjaniya ashe lallai akwai wajibi mu fito mu bayyana wa bayin Allah da ake musu wayo ake ce musu istighfari za a koya maka hailala za a koya maka mu ce da kai ba haka bane shek Ibrahim fa ya faɗi abin nan kada sai ka je lahira ka ce baka sani ba ya faɗa hakika ake son a koya maka ka zama ɗan haƙiƙa shi yasa lokacin da aka samu wani a cikin garin Kano a lokon afawa ya fito ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan wannan aqida ta hakika an samu ɗaya daga cikin malaman su a lungu a cikin gari dan dariƙar tijaniya ne aka ce malam dama wannan abin akwai shi a cikin dariƙa ku yace kwarai kuwa amma sirri ne ba a faɗa matsalar su sun fito sun faɗa ne a zahiri za su zo su sallah za su yi zikiri amma a baƙini ƙarya ne hakika ake koyarwa a ciki tarbiya za a yi ma ka zama Allah wannan sai yake nuna mana abubuwa guda biyu cewa ɗarikar tijjaniya ta kunshi mutane ne nau'i biyu da 'yan haƙiƙa masu ganin kowa a matsayin allah wanda waɗannan su ne 'yan ajin tubarkalla a cikin ɗarikar tijjaniya da kuma garorin cikinta wawaye waɗanda ba su san inda aka kwana ba su dai wazifa suke zuwa sai ka ga in wancan ya zo ya yi barnarsa sai wancan ya ce ai ba ma tare ba namu ba ne ina ai bai je gurin ba ne mun gane ba shi yasa abin da zai tabbatar mana da wannan wasiƙun da shek Ibrahim in yasa dinga aikowa daga Senegal zuwa Najeriya wannan littafin jawahiru Rasail shi shek Ibrahim ba shi ya rubuta shi ba wasiƙunsa ne aka dinga tattara su da ya dinga turowa ko ya tura najeriya ko ghana ko ina ne shine bayan ya rasu aka tattara wasiƙun sai aka yi masa bango aka sa jawahirun rasail to a ciki zaka ga akwai wasiƙu da yake turowa a ciki zaka ga yana ishara zuwa ga cewa ɗalibai 'yan ɗarikar tijjaniya kala biyu ne akwai wa'anda suka 'yan hakika akwai kuma wa'anda ba 'yan hakika ba misali idan ka karanta cikin jawahirun rasail ɗin juz'i na ɗaya a shafi na goma sha takwas ya aiko wata wasiƙa sai yake cewa ila fatil ahbabit tijaniyina haithu ma qatanu wannan wasiƙa ce zuwa ga gabaki ɗaya masoyanmu 'yan ɗariƙar tijjaniya a duk inda suke a duniya khususan ice musamman ma man shammara ihatal haƙiƙa waɗanda suka shaƙi ƙamshin haƙiƙa ashe akwai waɗanda sun shaƙi ƙamshin haƙiƙa su ne suwa 'yan haƙiƙa akwai kuma waɗanda ba su shaƙi ƙamshin haƙiƙa ba su ne garori ina fata mun gane ka ga magana wani zo ya ce yan haƙiƙa ba namu ne. ban sanya da zai da shi da Sheikh Ibrahim kuma wannan wasiƙa ta farko in ka koma a cikin littafin juz'i na ɗaya a shafi na 42 zuwa shafi na 43 zaka ji yana aiko wata wasiƙar yana gargadar almajiransa yana cewa wa iyyakum wa ifsha'u sirri li ghairi ahlihi ashe akwai waɗansu 'yan ɗarika da ake ba su wani sirri a ɗaki ko sai ce to a hirɗinku da yaɗa sirri ga waɗanda ba abotansa ba falwajibu abin da ike wajibi a kanku katumul asirari ku dinga ɓoye waɗannan sirrika na cewa kun zama alloli wa izharu shari'atul muqtar abin da muke so shine in kun fito waje ku dinga bayyana shari'a ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka amma me ku ɓoye sirri na haƙiƙa kar ku dinga fitowa kuna cewa ku alloli ne dan Allah ban sani ba ko kun gano wayansu wasiya i dinga aikowa ɗan haƙiƙa ku ɓoye a dinga bayyana shari'a ku saje da musulmi mun gane wannan jawahir rasail juz'i na ɗaya shafi na 42 zuwa shafi na 40 da nawa shafi na 43 idan ka koma ziyadatul jawahir ne karshen wannan littafin akwai jawahir rasail juzu'i na ɗaya yana ciki juzu'i na biyu yana ciki to akwai kuma ziyadatul jawahir ita ce ta ƙarshe. in ka je a cikin ta shafi na ashirin 24 za ka ji yana ƙara aiko waɗansu daga cikin almajiransa wasiƙa yana cewa da su la turku ahadan yadda wusula kar ku kuskura ku kyala wani daga cikin muridai kuka ji yana da'awar cewa ya yi wusuli illa ba'da an ya'tiyani sai bayan kun kawo shi gurina ya zo gurina ma'ana in kuka yi mutane tarbiya za mu zo zami magana ta in kuka yi musu tarbiya suka yi usuli suka fara cewa sun zama alloli to kar ku bar su ku kawo su gurina fa antum la ta'rifuna shay'an domin ku ba abin da kuka sani wa kullu man takallama fi haqiqatin min al-haqa'iqi duk wanda kuka ji yana magana a cikin wata haqiqa daga cikin ilimin haqiqoki fa atubihi ilayya maza maza a kawo min shi ashe akwai masu magana da hakika akwai kuma wa'anda ba yan menene ba ba yan hakika ba ne ashe akwai su a cikin dariƙa kuma shehu ba cewa ya a kore su ba cewa ya me a kawo masa su lala an kawo masa su bulala zai musu <laughs> ina fata mun gane wannan ko to a cikin ziyaratul jawahir din har wayo idan ka koma shafi na 47 zaka ji Sheikh Ibrahim yana cewa fa nahnu ma'al haqq mu gaskiya fa tare da mu take lakin sai dai ku sani man atakum yadda ilu wusula duk wanda izo gurinku yana da'awar cewa ya yi wusuli ya zama Allah ya ce afuhu ilayya maza maza ku ɗauro shi ku tawo da shi gurina in ra'aitun ma ya ribu kuma amma in kun ga abin da ike ba ku kaikayi dangane da shi ba zai ɓoye sirri ba zai dinga cewa ya zama Allah to ku kawo min shi da wurwuri wa alaman hatun jazbuhu amma wanda kuka inganta jazabarsa kuka ce jazabarsa ingantacciya ce fa ausuhu bi adamil kalami to kuma sa wasiya ku ce ya kame mai bakinsa kun iya tuna waccan kadiyar da ne mana isharar ita ko wannan shehin ya ce ai laifinsa abdul inyas shine bayyanawa asalin abin da ake yi shine mai boyewa shine nan ya ce fa ausuhu bi adamil kalami ku masa wasiya da cewa ba a magana in an zama yan hakika mun gane wannan zancen ko idan ka ƙara komawa shafi na da biyu. a cikin dai ita ziyadatul jawahir din ya aiko wata wasiƙa zuwa ga wani almajirinsa umar ibn malik ya ce habibi umar ibn malik kai masoyina umar ɗan malik kad azantu laka na yi maka izini fin nazari ilal muridina kai duba zuwa ga muridanka almajiranka allazina tarabbu ala yadika waɗanda suke yin tarbiyya suke koyan ladabin ɗariƙa a hannunka faman ka haluhu wa sulukuhu wanda halinsa da kuma tarbiyarsa da ladabinsa iyar da kai kai da wannan da gaske yake son mu wannan mai hankali ne kai da nutsuwarsa ice walam ya sugar sinnu kuma shekarunsa ba su kankanta ba walam ya unsa kuma ba mace bace fatihil azkarul khususiyya to ina horonka da ka bashi zikirai na musamman sune zikirai na tarbiyatul azkar sai ya ce wala tuti sirra illa man yastahiquhu amma kada ka kuskura ka bayar da sirri sai ga wanda ya cancance shi ina fata mun gane wannan kaga a nan gurin za mu lura da abubuwa guda uku shak ibrahim ya yi ishara zuwa ga samuwar 'yan hakika a cikinsu ɗaya sannan ya ishara akan cewa akwai wanda su ba su zama yan hakika ba usulin su bai inganta ba su ne abu na biyu sannan ya yi ishara da cewa da akwai wasu azkaru na alkususiya da ake ba wa waɗansu da aka lura da cewa suna da nutsuwa shek abubakar a teku sanka a cikin littafinsa manahilun rashad an as'ilati ahli chad a cikin shafinsa na 38 zuwa shafinsa na 39 ya yi magana dangane da 'yan ɗarikar tijjaniya waɗanda suka yi wusuli suka zo suna yaɗa sirrukan ɗarika suna cewa sun zama alloli a cikin risalar tasa a gurin yake bayyana cewa 'yan uwanmu 'yan ɗarikar tijjaniya waɗanda suke yaɗa sirrukan ɗariƙa kad asa'ul adaba ma'al ashiyafi nan sun muna ladabi tare da shehunai yace to wayannan babu makawa azaba za ta same su mai girma saboda muna ladabi da suka yi suka tona sirri amma idan suka yi haƙuri suna da lada mai girma ya ce idan aka kama su sun je sun yi sabo sun zagi Allah ko sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ice idan ba matsa musu aka yi ba kada su kuskura ce su yan tijjaniya ne su ɓoye kansu ya ce amma in aka matsa musu da tambaya ko za a ɗaure su ice kawai su nasabta kansu zuwa ga shehu tijjani kawai ce su yan ɗarika tijjaniya ne kasu su ji tsoron kowa ya ce amma in sun ga akwai faraga za su iya yin rantsuwa ta ƙarya amma kuma zuciyarsu tana sabanin haka su ce su a ganin daman su ne kawai suka yi wannan sabo amma su ba yan ɗarika tijjaniya ba ne ma'ana irin wannan aƙida ta shi'a ta me ta ta domin mun gane wannan karatun ko asalin abin da ya faru shine lokacin da Sheikh Ibrahim Inyas ya zo nan Kano ya samu tarba ta musamman wanda ta ba shi mamaki matuka, bai ma taba tsammanin cewa zai iya zuwa ƙasar Kano a masa irin wannan tarbar ba domin abin da ya shafi malamai da sarakuna sun ba shi tarba ta musamman tun daga jirgin sama lokacin da ya sauka har zuwa gidan sarki shine ike cewa aina barhamu wa ma barhamu hatta fanau fi hubbihi wa hamu yace wai barhama har suka irin wannan konewa cikin soyayya ta saka to shine Sheikh Ibrahim bayan ya ga wannan tarba ya koma sai ya rubuto littafin Kashiful Ilbas shine wannan littafin sa na farko kenan a ciki yayi bayanin tarbiyatul azkar da yadda ake yin ta da wane ne da wane ne da wane ne sai ya aiko copies da basu gaza guda hudu zuwa biyar ba zuwa Kano da aka kawo su kano sai aka nemi manyan malaman kano 'yan ɗarika tijjaniya da suka tarbe shi sai aka ba su aka ba wasu malam abubakar atiku sanka malam sani ga malam shehu mai hula da aka ba su wannan littafi suka karanta sai suka garzaya gurin malaminsu malam mijin yawa bakin ruwa sai suka ce da shi wannan malami shek ibrahim da izo najeriya kwanaki ga littafin da ya aiko malam mijin yawa da yi karanta sai ya ce lalle wannan shine gautar zaman sai ya yi imani da shehu ibrahim saboda haka wayannan ɗalibai na musamman su shehu abubakar atiku sanka su ne as al-awwalun sai aka tura su senegal sai ce lallai ku je gurin sa yayi muku tarbiyya su ne mutanen farko da aka fara yi tarbiyya sai suka tafi sai musu tarbiyya suka yi wusuli to shi ne kuma da suka dawo nan sai suka gaya wa malamin bakin ruwa sun dawo ba su jima da dawowa ba bakin ruwa ya rasu shi bai je ba shi bai dace da suhuba ba mun gane wannan ko to abin da yake da akwai shi ne asali in ka shiga cikin ɗarikar tijjaniya za a ba baka wayannan wuridai za a ce da kai za a koya maka salati fara hailala wannan mukaddami da ka je gurin sa ibaka ɗarika zai dinga monitorin ɗin ku da kuke zuwa wazifa a cikin kuwa ne yake bin su ba da rawar zuciya ba wane ne ike bin su da tsayayyar zuciya ta hakika wanda ko me ya gani ba zai gudu ba saboda an samu malaman su sun dinga jarraba muridai muridai na guduwa za mu iya tuna cikin littafin al-ibris min kalami sayyidi abdul aziz na ahmad ibn mubarak ad-dabbaq shi dalibin nasu ad-dabbaq ya dinga kawo abubuwan da shi abdul aziz ya dinga yi zai tara almajiransa a bakin zawiya sai izo da mace sai ya shiga da ita cikin daki sai su alfasha da ita in ya leko sai ga duk almajiran sun dare sun gudu sun ce dama malam ba mutumin kirki ba ne wannan guda ɗayan da ya rage bai gudu ba sai ya kira shi ce kai kai ne kake son mu da gaskiya za mu baka sirri sai a ba shi sirri sai zama Allah mun gane to idan ka karɓi ɗariƙa wazifa farko za a gaya maka ba a shan taba ba waye ba waye wannan duk formalities ne to idan ka zo aka baka shehi mukaddami ya gamsu da cewa kai mai tarbiya ne kana da nutsuwa to za a ce da kai kai yanzu mun zabe ka za ka hau step 2 step 2 din nan shine za a maka tarbiyatul azkar yadda ake tarbiyar nan shine za a saka ka a cikin daki ne sai a baka adadin wasu zikirai shek Ibrahim ya ambace su a cikin Jawahirur Rasail a juz'insa na biyu kenan ya ambace ta a cikin jawahir rasail ya kawo haka umarul futi a cikin rimahu shi ma ya ambace da ake tarbiyya din saboda hakan aka sa ka a cikin ɗaki wannan kwanaki arba'in ba haɗuwa da iyali za a karanta maka cin abinci da shan ruwa za a hura ka da yunwa ba za ka ga haske ba ba za ka ga kowa ba sannan za a baka wasu zikirai za ka kirawo kaza salatul fati guda 500 da asuba 500 lokacin sahur haka kowane zikiri dai wannan guda 500 wannan guda dubu shi na salatul fati za ka yi shi ne don ka sadu zuwa ga hadaratul muhammadiyya ita ce wacce hakikatul muhammadiyya sannan kuma sai a fara baka zikiri da Allah Allah Allah za ka nuku kana yin yunwa kana wannan abin to idan kowannan kwana arba'in saboda sun gano cewa a kwana arba'in Allah yana canja ɗabi'ar halittar mutum mun tuna hadisin cewa mutum yana zauna a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana kaza Allah ya canja shi kwana arba'in kaza wannan fikirar suka ɗauka saboda haka in za a yi maka tarbiyya sai a wai za a iya canja ka a kwana arba'in saboda haka za a zaunar da kai wannan kwana arba'in idan ka kwan arba'in a ƙarƙashin wannan tsari to kuma za a tambaye ka sai a shigo da kai sai a ɗauki wani abu sai a baka a ce da kai me wannan sai a ɗauki misali waya ko wannan sai a ce me wannan idan ka ce wannan ai akwatin gilashi ne a ce to da sauranka ka janyo kanka wata kwana arba'in din to haka za a yi ta sa ka har sai ka dawo duk abin da ba a haska maka tocilan ka ce Allah ce wannan carbin me Allah ne wannan me Allah ne to wannan shine yayi me yayi wusuli shine ka ji suna cewa da shi arifi wanda ike wannan matakin ya yi wusuli ya dawo yana ganin komai a matsayin Allah to shine mai arifi shine ka ga a cikin jawahir rasail shek Ibrahim din yana ambatar sai yana cewa al'arifu yaral yara al arifi shi a gurinsa yana ganin halittu su ne ainihin ubangiji ma shine ka shek Ibrahim yana ambatan cewa wasu daga cikin arifai suna cewa muz araftal ilaha lam ara wa kazal gairu inda na mamnu yace tunda na san Allah ban ƙara ganin wani ba Allah ba kai mu a ce mana ma akwai wani abu shi ba Allah bane mamnu ne abu ne ma da kwata kwata ma ba zai yi ba ya ƙara kawo magana wani da yake cewa ah, Allahu qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadal buluga kamali fal gairu duna Allah in haqqaqtahu adamun ala tafsili wal ijmali yace wani abu a kalle shi a ce ba Allah bane yace wannan ai babu ne ba zai yi ba komai ka gani Allah ne to idan ka zo farko daga matakin ka na mai wazifa aka sa ka kai wannan tarbiyya din ka zama arifi to za ka koma kana ganin komai a matsayin Allah to kuma wannan shine muradi shine wannan abu da kaji shek Ibrahim ya ambata a farkon jawar rasail ya ce burin target din da ake da shi a tsarikar tijaniya shine natijatul haqiqa ana so ka zama dan me dan haqiqa to wannan shine ka zama ɗan haqiqa yanzu mutumin da yake wannan matsayi ya zo yana ganin komai a matsayin Allah tabaraka wa ta'ala ga Allah me kake jiran a ce da shi dangane da matsayinsa a cikin al'umma da Allah wannan musulmi ne wanda zai kalli komai ce da shi Allah ne amma farko abin da aka kirawo ka aka ce da kai za a koya maka menene salati istighfari hailala ya kuma yanzu muka ji ana cewa za a zama Allah ya kuma aka yi muka ji ana cewa a ɓoye sirri kada a dinga faɗa hailala ce kada a faɗa salatin ne kada a faɗa hailalace kada ka gani ba zai yi to kana tare da al'umma an musu irin wannan cin amanar a ce ba za ka fito ka gaya musu ba to Allah Allah da yake mai hikima ne wallahi malam gaba gaba sai da idin gaban mutanen nan yana tona musu asiri sai ga shek tijjani da kansa a cikin al'ifadatul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiya na gan shi a hannun malam yana ambatawa a cikin shafinsa na 75 yake cewa amin sab na kuna musulmin wa wallahi ma shamamna ra'ihatul islam ya ce mu ne musulmin yace wallahi ko kanshin musulunci ba mu taɓa shaƙa ba abin mamaki ko wallahi yana cikin al'ifadatul ahmadiyya kuma shehu tijjani ne ya faɗa ita amin sab din akwai maganar malamai guda biyu a kai akwai malamin mu malam habib busau a cikin tambihu ɗinsa shafi na 209 ya tafi akan cewa shi sab din mutum ne wanda shehu tijjani yake tare da shi a wannan lokacin sai yake cewa da shi kai sab kai imani fa ko ma samu mu zama cikin musulmi amin sab kai asab kai imani na kuna minal musulmi sai mu zama cikin musulmi domin wa wallahi ma shamamna ra'ihatal islam domin wallahi mu shaji kanshin musulunci ba to ka zama Allah ya zaka shaji kanshin musulunci wa Allah wasu kuma cikin malamai suna ganin a shi amin sab din yare ne na su shehu tijjana a yana nufin ba zai yiwu ba na kuna musulmina mu zama musulmi wa wallahi ya ce yana rantsuwa da Allah ma shamamna ra'ihatal islam ba mu taɓa shaƙa ƙamshin musulunci ba hasbunallahu wa ni'mal wakil da kansa ya ce bai taɓa shaƙa ƙamshin musulunci ba kuma shine shehinka kuma shine shugaban kungiyar da kake bi kake tafiya a kanta an ya kawo kanka adalci idan ka koma cikin littafin jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na ɗari da uku, haka shek ibrahim shi ma ya yi ishara da wannan maganar a cikin kashiful ilbas cewa shek tijjani yake cewa inna lana martabatan inda lahi haƙiƙa mu 'yan tijjaniya muna da wata daraja da wata martaba a gurin allah tana fil uluwi wacce darajarta ta kai makura inda lahi ta'ala ila haddin zuwa ga wani haddi ya haramu zikiruhu da ambatansa ma bi halatta ba haramun ne ya ce laisa hiya ma abshaituhu lakum duk abubuwan nan da na gaya muku na matsayin mu yan tijaniya ya ce ayu abin da na boye ban gaya muku ba duk bai kai nan ba ya ce lausar rahtu biha da zan bayyana da wannan matsayi namu la ajma'a ahlul haqqi wal irfani ala kufri ka ji wanda za su ijma'i akan cewa shehu tijani zama kafiri ahlul haqqi wal irfan ma'abota gaskiya da kuma tarin ilimi sai sun yi su ce gaskiya tijjani kai kafiri ne da bakinsa i wannan a cikin jawahirul ma'ani ice matsayinsu da zai faɗa masu ilimi da ma'abota bin gaskiya wallahi sai sun ce ya kafarta har yanzu ka yadda isa jifari za a koya har yanzu ka yadda salati za a koya ma kun gane ko ku gane ba jama'a ya ce wallahi ahalul haƙƙi wal irfan sai sun yi ijima'i ba babu wai ba za a samu wani bayayi shi zuci ba ba ya ce ijima'i za a ce wallahi tallahi kun zama kafirai nan yana cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na 163 babban malami Sheikh Ibrahim Inyas a cikin asirul akbar wa nurul abhar a shafinsa na goma sha ɗaya yake cewa Wasahibu sahibu hadhal maqam bayan ya ambaci wannan mukami na usuli mutum ya zama yayi fana'i zai koma ganin komai a matsayin Allah sai ya ce ma'abocin wannan mukamin kuji wannan mukamin da za a kirawo kan kana wazifa za a koya maka tarbiyatul azkar ka zama arifi ba su suka koya maka ba to sai Sheikh Ibrahim ya jan kunne fa ya ce wa sahibu hadhal maqam ma'abocin wannan mukamin kafirun shar'an a shari'ar annabi muhammad kafiri ne uh, uh, menene linafihil asma wa sifat domin ya kore wa Allah sunaye kuma ya kore wa Allah sifofi wa an biya sannan kuma ya yaki annabawan Allah amma kuma wa huwal mu'minu haqiqatan amma kuma ana magana ta ilmul haqiqa shine cikakken mumini shi yasa an kace da su kafirai ba sa damuwa sun yarda cewa su kafirai ne amma da salati aka ce za a koya maka da isa istighfari da hailala gashi kuma ana cewa da kai ma'abocin wannan mukamin kafirun shar'an a shari'ar manzan Allah arne ne kaji ko ce wa huwal mu'minu haqiqatan amma a bisa haqiqa shine cikakken mu'mini li'annahu athbataha haqiqatan domin shine ita tabbatar da ita bisa haqiqa wa qatluhul anbiya'a sannan kisan da iwa annabawa da kadda a wasu qatlun bil haqqi la bi ghairil haqq yaƙi ne ko zagi ne bisa gaskiya ba bisa rashin gaskiya ba ma'ana wannan mutum abdul inyas allah ya la'ance shi wanda ya taba tsine wa manzo sallama mun tuna shi a kano a cikin gari ko ya ce to wannan yaƙar da iwa annabi ya yi ta ne bil haqqi la bi ghairil haqq da gaskiya ba bisa ba bisa rashin gaskiya ba sai amma yace ce wa hadha maqamun azimul gharari amma fa ku sani wannan mukami fa mukami ne da gararinsa mai girma ne li'anna gararuhu alal aqaidi domin gararinsa da bala'insa a cikin aƙida ike zalika sakamakon haka ne sahibuhu ma'abocin wannan mukamin la yufariqu shaykh al-arifi ba a yadda ya rabu da shehi da yake arifi alkamil da yake mai cikakken sani ba to an ce saura minti daya yanzu a dunkule a ruwan sanyi idan ka fahimci wa'annan duka jawaban da muka yi da Allah baka fahimci su ɗan anti da suke zagin Allah suke cewa sun zama alloli ba sa sallah su gaya wa annabi alaihi salam magana su ta shehu ibrahim akan eh, annabi dan Allah baka gano inda suka koya ba mun yadda salati da istighfari da yalala ake kwayawa dariƙar tijjaniya akwai wanda zai yadda yan dariƙar tijjaniya ba su ne yan hakika ba sai wanda baya zuwa makaranta sai wanda bai shirya wai karɓi gaskiya ba duk abin nan da muka faɗa a tsawon wannan mintuna ba ɗaya namu a littafi muke cewa an ce kaza ga shafi sai mu karanta kaga dabara ta rage tawa ta mai shiga rijiya shi yasa a satin da ya gabata malamin mu Sheikh Lawal Trayon hafizahullah ya fito yayi wani kalubale ko ya ce jama'a ya kamata a daina rudan mutane a gaya musu gaskiya wannan ɗariƙa wannan ita ce take koyar da wannan musiba abin da zai maganin wannan shine ku fito ku karanta da littafan nan da kanku in dai ba tsoro ba kalubale ne wannan mai girma yayi wannan kalubalen kuma wallahi ba za su taba yi amsa shi ba guda ɗaya ne ya iya zama yana karantar da jawahirul ma'ani ana cewa da shi harisu jos wanda kowa ya ji karatunsa ko a cikin a kwanakin baya a azumi ko yake cewa su shehu ibrahim dama shine annabinsu ba haka ya faɗa ba to shi ne masu karantar da jawahirul ma'anin dama haka muke son ayi ku dinga karantarwa kuna fito da hakikanin abinda kun ga kun huta shemu ba sai mun fito mun faɗa ba mun gane to wannan kalubalen da shi malam lawan yayi da akwai wani ana cewa da shi koza koza yake kowa ne ne eh, munir yawwa wannan bawan Allah munir wai sai ya fito da sunan cewa wai zai amsa wannan kalubale sai ya ce ni da kaina na karantar da littafin raf'ul malam ma'ana amman ka ba da warafa iktidan bi sayyidil anam na shek ibrahim kuma na karantar da tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam ya karantar da ruhul adab sai muka ce wannan ai ba shine mahallun niza ba akramakallahu tafsiratul anam ka koma ka karanta ka koma ka karanta raf'ul malam din wace magana ce ta shehu ibrahim a ciki duk kwashe-kwashe ce maganganun malaman shari'a ya dinga ɗebowa yana sakawa a cikin littafin ko yi masa bango shi me ce a ciki kuma abin da yake son ya tabbatar a cikin uh, tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam ka tabbatar mana da cewa ga ilimi shine jagora shi za a bi me yasa yi rubuta shehinai ne 'ya'yan shehinai suke da awar shehintaka alhali ba su da haliya akan su yi rubutu mutum ba shehi ba kawai don kayi gadon shehintaka kawai sai a naɗa maka rauni a mai da kai mukaddami a gidanku akan sai ya rubutu duk da dai magana ce mai kyau cewa ka je ka fara neman ilimi hadafin littafin amma wannan shine sababi shine makasudi amma misali muna da irin su kitabul ilmi na Zuhair ibn har Abu Kaisama eh muna da su Jami'u bayanin ilmi wa fadli na Ibn Abdul Bar ya zaka ce mana gashi Ibrahim ya rubuta tafsiratul anam ai muna da littafan da muka wadatu da su daga barin wannan haka abin da ya shafi raf'ul malam amman da warafa wannan abu ne da ya shafi fiqhu rike hannu a sallah magana ake ta aqida ku yadda muke karantar da littattafan mu na aqida gara ai mai gwara ya gane littattafan mu na aqida akwai wanda ake boyewa ba a biyawa to haka muke son a fito a ce ga malami ya saka jawahirul ma'ani yana karantarwa ya ga gobe in wani zai zo makarantar sai ya zauna idan jawahirul ma'ani yana da yawa ku rarraba aikin sai a raba fasali fasali kai ko za karanta fasalin farko kuma kakka tsallake kowace gaba kuma komai ka fassara kai shari <laughs> mun gane ba a gama jawahirul ma'ani in an gama a karanta mana rimahu na umarul futi shi ma ana da sa littafin aqida kudi in an gama a ɗauko a sirrul akbar wa nurul abhar wannan ko rabinsa ba za a je ba yan zawiya ne za su kona ta da kansu in ba tsoro ba a rubuta mun gane ko mala yana ta cewa a tsaya mun gane ko akwai littafin kashiful ilbas wannan wanda a ciki ake koyar da tarbiyya da wane ne a ciki shak ibrahim yake kawo bayanin wani daga cikin shehinai yana karfafa son da yake cewa al-abdu rabbun war rabbu abdun allah bawa ne bawa allah ne ku zo ku karantar da shi maganar da ake littafin aƙida za ku karantar ba littafin fiqhu ba ku zo ku karanta muna karantar da kitabu tauhid ai ko muna karantar da sal usulu talasa dalibai ma duk sun haddace wannan aqidan mu ce muna da littafi ma jami'ul mutun kusan hadisi kusan mu na aqida mutun guda nawa an sauke an sauke ai daurar su da sallah a haddace a karan ba wanda ba a karantawa to su muke son ku zo ku karanta su kashiful ilbas din su aliyaqutatul farida su murid duk a fito a karantar da littattafan aqida in ba tsoro ba wannan shine abu na farko ko wani shi kuma da yace wai ba karanta da alqudud durriya <laughs> shi wannan abin tausayi to shikenan gaba karshe to gaba karshe yan uwa wannan aqida tana ta daɗa yaduwa ta wahadatul wujud a gwargwadon iko ana ta yin bayani kuma alhamdulillahi da yawa daga cikin bayan Allah sako yana kai musu kuma suna fahimta Allah subhanahu wataala ya ci gaba da dora mu akan abin da yake na daidai amma kiran da kawai nake so zan yi da shi na ƙarshe shine ina kira ga shugabanni da jagorori da su tsoron Allah musamman waɗanda suke da dama ta su taka wa wannan aƙida birki a cikin al'umma da hana ba ta gudunmawar yaduwa kwanaki a jihar nasarawa awai ake cewa da garin akwai wani ɗaya daga cikin mulki dan ana tuwa da shi ɗan anti ya yi taro ya tara irin waɗannan yara ɗaliban shek ibrahim yan hakika masu cewa kowa allah ne ya tara su sun fi yara dubbai sun fito titi suna waƙoƙi suna allantar da shehu ibrahim ba abin da aka yi musu to yanzu ta zo kano ta zo kano da akwai wani yana nan zaka gan shi ana cewa da shi ko anisi anisi wani mai haƙorin maka kwanaki ya yi yunkurin zai yi irin wannan taro na ɗan anta a garin rogo nan jihar kano fa rogo local government ban san a wani gari ba ne ba a rogo amma dai na san garin rogo akwai ahli sunna garin rogo akwai shugabanni akwai jami'ai akwai masu kishin allah kwanaki ya yi yunkurin zai yi irin wannan taro na ɗan anti aka dakatar da shi aka ce sai ya samu sa hannun hakimi sa hannun dpo da wane ne da wane ne to yanzu ya ƙara fitar da sanarwa ina tunanin jiya cewa za su yi wannan taro ranar litinin mai zuwa a garin rogo za a sake tara waɗannan yara za su fita wannan rali za a allantar da shehu ibrahim da shehu tijjani za a zagi allah domin allantar da wani zagin allah ne kuma ya ce a wannan takarda sun samu sa hannun hakiman sun samu sa hannun suwa ne to wa'annan da suka sa hannu idan da gaske ne su sani sun ba da gudunmawa gurin yaɗuwar barna kuma duk abin da za a yi na shirka suna da kwamasho da sakamako a ciki adadin yadda za a zagi Allah kana da kwamishin a cikinsa adadin yadda za a keta alfarmar shari'a a keta mutunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana da kwamisho a cikinsa saboda haka muna kira ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya danka musu kula da kuma ragama ta tarbiyyar al'umma da kuma kula da addininsu da su yi abin da ya kamata dangane da wannan taro da suke shirin dasi fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mu akan abin da yake shine na daidai ya yafe mana kurakuran mu abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa na kuskure kuma da tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ah, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa Allah ya da kuma mana da kowa kan ah, ya da Abin da za ta faɗa kusan ya yi magana a su. dangane da abin da muni ko zai faɗa ce ni ma na gan shi ya ce wai ba a karanta da buhudiya to ni kuma na samu labari a nan ma ba da yana karanta da buhudiya ko ba a nan ba a nan ne ko a wani waje ne yana karanta da buhudiya muni ko za wannan babban malamin mu daga sani ya karanta da ita buhudiya tuntun ya karanta da wani littafin ya ce ba a karantar da madarin saliki to ai da na kuma yana karanta wani ne kwanta da ne ko gashi ne yana karanta wani ne <laughs> ah, ya ce ba a karanta da bazawa eh ba a karanta da bazawa amma ba malamin da baya yin kwacin a cikin a cikin bazawa ana karanta ba ko alaman an sa a wannan dinin da ban shi a ciki suke gaba ɗaya daga ciki so zai wahala ka ji wani malami na sunna ya yi karatu bai ce shehu islam ya faɗa cikin fadawa ba so ana karantarwa dan Allah abin da malamin nan yi, malamin nan idan akwai wata illa a cikin fadawa ba ku gara ko ba haka bane rakko ku faɗi shagon idan mun faɗa mu kamar yanzu karatun da malamin sai idan an faɗa kun gaba a yi daidai ku zo ku warware ku ja larabcin mutane suna jin larabci alhamdulillah ku ja larabci ku ce ba haka yake ba mu je mun magana Allah ma ana gani da ba da magana shi yau wasu shehu nan na kuma gwarawa ne wallahi ba larabawa ne yanzu kamar wancan da ake magana sadaka yalla ne ba sadaka yalla ne wani na nasu a nan babban babban na nan shi ya faɗa yake sadaka yalla ne shi kuma ɗayan da ba ba larabi ba ne amma ne ya ji larabci kawai da gaske su ana karantarwa kuma ku saka wannan littafin da mara na yanzu ya faɗa ya yi hajji ku saka su bango zuwa bango min gida ta gida gida ne kowace kara sai an karanta ta a fassara wa mutane ta idan mun ji an yi ba da ba za mu yi magana in an karanta nama an yi kuskure za mu gyara a ah, dan Allah kamar yadda malam ya tarafi a kirawo dan anti a zauna da shi a gaya mai ƙarya yake shehu bai faɗa ba tijjani bai faɗa ba ibrahim bai faɗa ba alhaji ibrahim ce nama bai faɗa ba a wanke shi da soso da sabulu mu ce allah ya ƙara girma idan kuma ɗan antiya bi ku gaskiya to ku zo mu haɗu mu tattara mu ɗire wa wannan littafai na shehu ibrahim wata gaskiya mu sanke shi mu kama allah da wannan sa wallahi fi shehu shehu tijjani shi ma idan ya faɗa a kirawo a kwashe da tabbata da kan ƙulin idan bai faɗa ba sai Allah ya ƙara girma amma za mu ba Allah da manzansa tunda hanyar ku akwai matsala kuma akwai shakka a kira wannan yaron hadisi wannan yaron hadisi fitina ne a kan wannan yaron da kuke gani da kuma nasa ne ba sun kira shi kamar wata ɗaya da wuce sun da masa nasiha ice an masa nasiha manya sun kira shi saboda haka ya sako ana nan ko wata ba a yi ba kawai sai ya gaba ya ci gaba kawai ya ci gaba kuma yana nan zai yi taro irin taron da wannan da wato wannan taron wannan ke ya tayar da haka ya hau mota malam yana da mutane dubban mutane yana waka ana cewa wani shi ne Allah yana ta dariya ya zo yana cewa ai suna ta karuwa za su kara karuwa ku sani ba cewa wannan al'umma manzan Allah ke da sarrafa kaso saba'in da kulluha fi nari illa wahidatan to yanzu inda za ka zo a yanzu a nan garin ka fito ka yi sallah da kafa daya sai ka samu riya da wallahi sai ka samu riya ka ce ka gano sallar nan ma gaba daya ya ne ka gaba a kuma yawa wallahi sai ka samu riya ku sani Allah ya fi samun mabiya a nan shekaru. da kuri saboda mai akwai taimakon shedan amma Allah ta'ala ya gaya mana inna kai da shaidani kana da'ifa abu ne mai rauni tunda akwai harka ta ilimi so don Allah a kirawo anisi a zauna da shi kada a cuci Kano don Allah kamar yadda wancan ya zagi Kano ya zo ya zagi annabi a ulukun afawa kar ku bari anisi ya zo ya ƙara ja mana wani bala'in a Kano in wancan yayi a nasarawa su can 50-50 ne la Allah ko kwaki da shinkafa ne da dan sauki so da Allah a dan gyara wannan abun ya yan uwa laisu sawa'a yan tijjaniya ba duka suke ɗaya ba ba duka suke ɗaya ba akwai wanda wallahi in ya san da wannan abin yau sai ya batta yau din nan babban malamin mu Allah ya ji kansa da gafara Sheikh Dr. Ahmad Biyuke Bamba yace nayi husuli nayi kaza nayi kaza 1966 amma da ya fahimci wannan abin kafirci ne ya bar abin nan kenan yayi tijjaniya kuma bayan ya yi husuli ya gane cewa so ake a ce komai Allah ne ya kawo ya karanta ya ce in an isa a garin nan ina nan a zo za mu sai network a zo a zauna an zauna ba zuwa aka yi kai shi kara ba aka ci mutuncinsa aka zage shi wannan bai daga darajarsa ba don Allah ga shi ya ban mana abin an bato na alkhairi kuma wai sukan kafa hujja da shi saboda ba su da kunya mai lakta na gaba shine malam muhammad sani likitan yana da minti ashirin zuwa ashirin da biyar a yi haƙuri a yi haƙuri in Allah ya soya da shi ma za a amfani da abin da zai faɗa ana cewa sai gari ya waye <laughs> ai ba su da aure yawa wato shi ba mana yana da amarya eh ok wannan koto ba matsala gashi nan za a sa eh me zan eh sai gari ya waye eh, ai ba su da aure ne <laughs> wannan kaji yana sai gari ya waye ba shi da aure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 kan sha'anin addinin mu dan mu gudu tare mu tsira tare abin da zai baka sha'awa yan uwa a gurguje cikin wannan lakta shine babu zage-zage babu cin mutunci tsantsar karatu ne wato wannan tafiya <clears throat> wacce muke yi muke kewayawa cikin kano so da yawa 'yan bida'a sun tara tunda aka tube wa ɗaya riga aka bar shi daga shi sai singileti to suke ta bibiya a zaton su cewa a samu wani daga cikinmu ya yi irin abin da ya yi to amma sai dai sun manta mu ai karatu muke yi littafi ne muke budewa mu karanta irinsa babu su a cikin mu wawaye to wallahi abin sha'awa tun da aka fara magana ake ta karatu kuma nima insha Allahu magana zan yi ta karatu kamar yadda lakcar take da sunan kada a yaudare ku kada a yaudare ku wato akuya ce da fatar kura wayannan mutanen sun jima suna ha'intar al'umma shi yasa idan ana magana sai ka ji sun ce to ai idan kun ce mu muna kan bata to iyayenku da suka yi ɗariƙan nan su ma akan me suka mutu kenan sun mutu akan kafirci ko shirka ko bida'a muna ba su amsa da ta dace shi ne. wallahi da yawa waɗanda suka yi wannan ɗariƙar ba su san waɗannan abubuwan da yake ciki ba wallahi da sun san waɗannan abubuwan da ke ciki sai sun yaƙe ta fiye da yadda muke yaƙatta an yaudare su ne kawai cewa istighfari ne salatin annabi ne hailala ne amma kuma za ka ga a hakikanin gaskiya ba haka ba ne so wa ina faɗi kamar yadda shehu ibrahim yake faɗi shi ma cewa ai wannan ɗariƙar ba komai ba ne face istighfari face hailala face salatin annabi cewa wai idan mutum ya ce ka bar ɗariƙa wai sai ka ce masa salatin annabin za ka bari istighfarin za ka bari hailalar za ka bari haka shehu ibrahim ya ce in mutum ya ce ka bar ɗariƙa ka gaya masa amma ina ba da amsa ina cewa shehu ibrahim in ya ce wannan shine ɗariƙa to da allah menene wannan sirrin da yake cewa a ɓoye a cikin jawahirar rasa'il wanda yake cewa iyakun wa ifsha sirri li ghairi ahlihi yace fal wajibu katmul asrari wa izharu shari'atin nabiyil muhtari la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fasirru inda khiyarin nasi maktumun yake ta wa iyakun wa ifsha as-sirra li ghairi ahlihi wa iyakun wa ifsha as-sirri li ghairi ahlihi yace ahir na hane ku ku ringa bayyana sirri ga waɗanda ba ma'abotansa ba yace fal wajibu abin da yake wajibi shine katimul asrari boye sirrika wa izharu shari'atin nabiyil mukhtari da kuma bayyana shari'ar annabi muhammad to kaga kenan wannan ya nuna ma shi sirrin nan ba shari'ar annabi muhammadu bane kuma kai ka san istighfari yana daga cikin shari'ar annabi muhammad ka san hailala tana daga cikin shari'ar annabi muhammad haka sauran abubuwan da ake na bayyane to kaga in dai za a ce wa'annan su ne ɗariƙa to gaskiya akwai ha'inci cikin lamarin abin da muke cewa shine a haɗo da wannan sirrin a gaya mana me shi kaga idan muka haɗa sai mu ce to akwai wani sirri idan aka haɗa da shi da salatin annabi da istighfari da hailala ko da ana yi bayan da annabi yake ba mun yadda amma dai a haɗa da wannan sirrin sai a ce su ne ɗariƙa amma ba yanda za a yi ka ce ga wani abu a ɓoye sannan ka bayyana wani abu sannan a tambaye ka ka ce wanda ka bayyana shine ɗariƙa kaga ka sa ɗaya a aljihu ka fito da guda uku kina idan kana so a haɗa sai ka fito da hannu aljihunka sai a haɗa wato wannan ya nuna cewa wa'annan mutanen aƙida su komai Allah ne kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi haka a cikin jawahirul ma'ani an yi bayani dangane da bayyana wannan sirrin da ɓoye shi wanda sirrin nan shine aƙida komai Allah Ga shi a cikin jawahirul ma'ani juzi'i na ɗaya shafi na goma sha hudu a cikin muƙaddima ga abin da shewun yake cewa yake cewa kanal junaidu rahimahullahu ta'ala ya ƙulu kathiran lishibili la tufshi sirrallahi bainal mahjubina ya ce wai imamul junaidu wai fa wai da yawa yana gaya wa imamu shibili cewa la tufshi sirrallahi bainal mahajubina wai kada ka ringa bayyana sirrin Allah tsakanin mahajubai mahajubi shine wanda bai yi tarbiyatul azkari ba shi yanzu bai san Allah ba shine wanda in an faɗi sai ya yi tunani amma wanda yake arifi ya yi tarbiya in an zagi Allah sai dai ya jijjiga kai ya ce tauhidi ne to wanda yake mahajubi shine wanda baya karɓar dukkanin abin da suke faɗi ya ce wa kana ya ƙulu wai imamul junaidi ɗin wai yana cewa layan baƙili faƙirin قراءة khas illa bainal إلا li ahli لأهل wal musallimina lau. wai da yawa imamul junaidu wai fa yana cewa bai kamata ga wani faƙiri ba ya ringa karanta littattafai na tauhidi keɓantacce saboda su sun kakkasa tauhidi akwai Tauhidin amma an gane tauhidin gama gari shine la ilaha illallah wanda shehu ibrahim di ya bayyana a cikin kashifin ilbas ko kashifin albas an faidatul khatimi abul abbas la ilaha illallah shine tauhidi na gama gari sa'an nan yace akwai tauhidul mutawassitina shine la ilaha illa huwa ko la ilaha illa anta sannan yace akwai tauhidi na kummal an gane su ne waɗanda suka cika suka yi usuli yace su tauhidinsu shine la ilaha illa ana nan ka ji mutum yana nuna kansa yana shine Allah amma shehu ibrahim ya ce a wannan lokaci ba shi ke magana ba allah ne yake magana a harshensa kamar yadda allah ya yi magana a harshen bishiya haka ya faɗi wannan bayani cikin jawahir rasail cikin juzi'i na biyu shafi na sittin yana faɗin maratib na zikiri ya ce wa iza wasala saira attafa ne fi zati la da zikira illa la ilaha illa ana wala ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani wal insanu gharibun alayya ay yasma akhahu yaqulu la ilaha illa ana yazunnu anna hadha al insana yad'i al uluhiyyata li nafsihi yace inna ma nataqa al haqqu ala lisanihi faqat yace idan mutum yana zikiri yana zikiri yana zikiri ya ci gaba da yi ba zai samu zikiri ba sai la illa ana yace shi ma la illa ana nan ya zo cikin alqur'ani ya ce baƙon abu ne ga mutum ya ji ɗan uwansa yana la ilaha illa ana sai zaton cewa shi wannan mutum yana iddi'ayin uluhiya ne wa kansa allantaka ke da'awa ya ce a'a ba haka ba ne ya ce kaɗai allah ne ya yi magana a harshensa ya ce kamar yadda allah ya yi magana a harshen bishiya wai bishiya ce ta yi furici ta ce innani an allah kissar annabi musa cewa wai bishiya ce ta ce ita ce Allah sannan sai shehu ya ce in kana ya ƙadiru ala an yantiqa bilisani shajarati ta la ilaha illa ana yace ce fahuwa ƙadirun ala an yantiqa bilisani ne ya la ilaha illa ana Ya ce in dai har Allah yana da iko ya yi magana a harshen bishiya ta ce ita ce Allah to Allah nan yana da iko ya yi magana a harshen mutum mutum ya ce shine Allah sai ya ci gaba ya ce wa iza hasalal fana'u a rafal abdu Allah sha'a illa tabaraka wa ta'ala fa hunaka al-khas allazi huwa matlab rijali yace wa iza hasalal fana'u yace idan fana'i ya samu kayi zikiri kana yi kana yi sai ka kare sai ce sai bawa ya san ba komai sai Allah ya ce to a wannan shine tauhidi tsantsa e tauhidin kowa Allah a shafa kowa wanda ko zagi ka ji mutum ya yi fana'i ya yi zagi a aƙidarsu to Allah ne ya zagi. haka in magana ka ji an yi a wannan yanayin to Allah ne ke magana ba mutum ne ke magana ba don haka ya ce shi kawai mutum ya ji maganan ne daga jikinsa kamar yadda kai ma ka ji cewa Allah ne ya yi magana a kan harshensa ya ce to wannan shi ne tauhidi tsantsa wanda mazaje suke nema shi yasa kamar yadda malam ya ringa maimaitawa wato natija na wannan ɗariƙar ne haƙiƙa haƙiƙa kuma shi ne komai Allah wanda za ka ji a cikin littattafai wannan sirri ne shi yasa a nan ma shehu tijjani ke faɗi cewa ai imamul junaid wai yana cewa la yanbaghi li faqirin qira'atu kutub at-tauhid al-khas illa bayna al-musaddiqina li ahli at-tariqi wal musallimina lahu cewa baya kamata ga faqiri ya ringa karanta littattafai na tauhidi keɓantacce sai tsakankanin masu gazgatawa illa bainal wa ya'khudha mafatiha ta'ata warakihi wa yuban nasu awliya Allah ta'ala wa khassatahu wa kufri yake cewa wai Imamul Junaid wai fa yana cewa ko ya kasance la ya takallamu qattun fi ilmi tauhidi wai da dai baya magana cikin ilimin tauhidi wanda shine wannan sirrin illa fi qa'ari baitihi sai a can cikin ƙwaryar gidansa sa'an nan bayan ya shiga can cikin ɗaki can ƙwaryar gida a da an yi gulika abuwa darihi, bayan ya kulle ƙofofin gidan nasa kakaf an gane ya kulle ƙofofin wa ya hata mafatihaha ta'ata warakihi ya ɗau 'yan mukullayen ya sa a ƙarƙashin cinya da Allah wannan kai ka san ai bata ne farko irin tarbiyyar da aka yi wa muridi shine ya kasance kamar gawa a gaban mai wanka ko wa min shartil muridi an yakuna bayna yadayi shaykhi kal bayna yadayi yana daga cikin sharadin muridi ya kasance kamar gawa a gaban mai wanka an gane sai yanda yayi da shi hatta suka ce kai da shehu zai ce abu kaza ka ce dan me ko yi abu kaza ka ce me yasa ya yi? to wannan ba za ka taɓa rabauta ba man ƙala li shekhi hilima lam abadan to amma ka duba ka gani duk da aka idan zai yi magana akan ilimin tauhidi wai sai ya shiga can cikin ƙwaryar gida Sa'annan ya sa an kulla ƙofofi sa'an nan ya ɗau 'yan mukullayen ya sa a gargashin cinya irin tarbiyyar da suke wa muridai ai ko cewa ya kada a buɗe ai ba wanda zai buɗe ko amma sai ya sa a gargashin cinya sa'an nan kuma bayan ya yi haka sai ya ce a tuhibbuna ayyukadhiban nasu auliya Allahi ta'ala shin kuna so mutane su karyata waliyan Allah ne wa khasatahu da keɓantattun Allah wayarmunahum su kuma jefe su bizandaqati wal kufuri da zindikanci da kafirci da Allah wani irin ilimin tauhidi ne wanda in ka bayyana ci za a jefe ka da kafirci wani irin ilimin tauhidi ne wanda in ka bayyana shi za a jefe ka da zindikanci to wannan haka yake cikin jawahirul ma'ani kaga kenan bayan da za a aikace mana ai dariƙa shine salatin annabi istighfari hailala lallai sai ka bayyana wannan sirrin da aka ce a ɓoye sai mu haɗa mu ce ɗariƙa shine akwai sirri ana ɓoyewa in ka faɗi me shi sai mu ce to akwai shi akwai salatin annaba ana bayyanawa akwai hailala ana bayyanawa akwai istighfari ana bayyanawa to wa'annan in ka haɗa su ne ɗariƙa to shi yasa wa'annan mutanen ba za mu taɓa aminta da su ba wani zai zo ya ce ma ai su ba sa tare da wani abin da wane yake faɗi ba a da su bane amma wallahi da zai haɗu da mishi da ya faɗi saboda idan suka haɗu a junansu suka maimaita to da haka kada su yaudare ku sa'an nan a daidai wannan gabar kada su yaudare ku akwai waɗansu abubuwa da ya kamata mu ɗan tattauna mu sa su a sikeli mu hanga da yawa wayannan mutanen zaka ji suna fakewa da annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda gaskiya jama'a suna da shauƙi suna da san annabi muhammad wallahi shi yasa zaka ga duk wanda zai cutu wannan al'umar to yakan fake ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ka tsaya a zahiri ka bi su ka kula zaka cewa ba annabin ne a gaban su ba ko da yanzu ka kaddara idan aka ce ga wani an same shi ya yi ɓatanci ga Allah wala za ka ga ahli sunna ne za su tayar da jijiyoyin wuya da za a samu wani a ce ya yi ɓatanci ga ma'aiki wallahi ahli sunna ne za su tayar da jijiyoyin wuya amma da za ka samu wani a ce ya yi ɓatanci wa shehu to a nan ne za ka ga kowa ya taho maulana maulana maulana maulana haka za a yi ta hayaniya to kaga ga duk mai hankali ya kamata ya gane ba wai annabin ne a gabansu ba haka kuma in ka bibiyi littattafansu za ka gane ba annabin ba ne a gabansu kamar akwai abubuwan da sun tabbatar wa da annabi ne amma wallahi ba wai dan annabin suke tabbatar da wannan abun ba a'a suna tabbatar da shi ne dan shehunansu ala sabilil misal isma ga annabawa isma ga annabawa cewa annabawa ma'asumai ne Allah ya tsare su gabarin sabansa ko Allah ya tsare su cikin abin da suke kawo wa al'umma na saƙo to kaga wannan abin sukan faɗi kuma sukan wa da shehunai yanzu in ka duba cikin wannan littafin al'ifaratul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiyya in ka duba cikin shafi na ɗari da talatin da bakwai ga abin da suke cewa suka ce alƙutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i alƙutubu ƙutubi wanda shi wannan ƙutubi shehu tijjani ya yi bayanin kowane ne ƙutubi shi ƙutubi ya ce shi ne ruhul wujudi shi ne ruhi na samuwa kakaf duk wani mai motsi da kaga yana motsawa a nan a duniya da kutubi yake motsawa duk wani mai bautar Allah in ji shehu tijjani da yake bautar Allah to da kutubi yake wannan bautar duk wani mai sujjada haka duk wani mai motsi haka yace saboda shine ruhul wujudi shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani yace da za a rasa kutubi a cikin duniya daidai da kiftawa ido to da duniyar ta ɓaci fiye da kiftawa ido da gaba ɗaya duniyar ta ɓaci kuma shi wannan ƙutubin a wani wajen shehu tijjani ya ce duk wani abu da yake zuwa gurin halitta daga Allah to yana biyowa ne ta hanyar ƙutubi ya ce fala silu ilal halki shai'un. ka'inan ma kana illa bi hukumil qutbi wa tanfidhihi yace babu wani abu da yake kaiwa zuwa ga halitta ko menene ya zo daga Allah zuwa ga halitta sai ta anya wannan qutbi wanda shehu tijjani shine qutbul aqtabi kamar yadda yake cikin addurratul kharida an gane akwai wa'ansu abiyat eh wanda Sheikh abdulwahid Nazifi ya kawo yake cewa ala ka na kana jtima'una wa fi qaba qausaini a a'ibbati wa ayantu israfila wallau awrida wa sha'attu anwaral jalali bi nazrati wa sha'attu ma fauka samawati kulli akadha al-arshi wal kursiyyu fi tayyi qabdati wa kullu biladin lahi mulki hakikatan ala aqtabiha har dai zuwa inda yace ana qutubi aqtabil wujudi haqiqatan yace ni ne kutubin kutubai a hakika. to wannan kutubin shi yake cewa alqutubu shi wannan kutubin. lahu ismatun yana da isma ka ismatul anbiya'i kamar ismar annabawa kaga yanzu sun tabbatar wa da annabawa isma ba wai dan nufatar annabawan ba a kawai dan dai su buɗe ƙofa daga ka yadda da wannan to sai a ce ai waliyu wane shi ma yana da shi haka kuma idan ka duba a cikin wannan littafin jawahirul ma'ani ya yi bayani dangane da isma na annabawa da ya zo ya tafiya ya tafiya sai ya tabbatarwa da wa'annan ƙutubai gashi cikin jawahirul ma'ani cikin juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha ɗaya shehu tijjani ke cewa summa lita'alam anna man tajalla lahu Bisirin masuni wal ghaibil maknuni usima min ma'asi bi kulli wajhin wa bi kulli i'tibarin yace fala ta ta'atta minhu ma'asiyatu allati hiya mukhalafatu amrillahi ta'ala sari'an aw dhimnan yace walaysa yace walaysa lahu al-ismatu min mukhalafati amrillahi ta'ala ولهذا ثبتت العصمة للنبيين وفي ضمنهم الأقطاب yake cewa sun ta'alam Yace sannan ka sani inda shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha ɗaya ya ce sun malita alam ya ce sannan ka sani anna man tajallallahu lahu bisiril masuni cewa dukkanin wanda Allah ya bayyana gare shi ya tajalli gare shi da sirri abin iyakancewa ko abin kiyayewa wal ghaibin makinuni da kuma gaiba abin taskancewa ya ce usima za a kiyaye shi minal ma'asi daga saban Allah bi kulli wajihin ta kowace fuska wa bi kulli itibarin sa'annan ta kowane yanayi ta kowane ɓangare. ya ce fala ta ta'atta minhul ma'asiyatu ya ce saɓan Allah ba za ta zo masa ba ya ce Allah allati hiya mukhalafata amrillahi ta'ala wanda wannan saɓan Allah shine saba wa Allah maɗaukaci, sari'an audimnan a bayyana ne ko a ɓoye in dai Allah ya yi tajalli gare shi da wannan sirrin to babu wani saɓan Allah da zai zo masa ta kowane ɓangare ta kowace fuska sai ce wa laisa lahu fi al-ismatu min mukhalafati amrillahi ta'ala sai ya ci gaba ya ce waliza sabatatil ismatu lin nabiyina yace saboda wannan ne isma ta tabbata ga annabawa sai yace wa fi dumnihim al ya yace a cikin annabawan kuma yace akwai qutubai su ma isma ta tabbata gare su sai yace walam yusarrih bihim sallallahu alaihi wa sallama fi qawli ya aisu qala wai annabi bai bayyana karara da ismar qutubai ba cikin fadinsa haisu qala yayin da manzon Allah ya ce wai la ismata illa linabiyin, wannan hadisin ni ban taba ganin sa ba kuma na yi bincike har yanzu ni dai a cikin jawahirul ma'ani na ganshi cewa wai Manzan Allah ya ce la ismata illa linabiyin, wai manzon Allah a cikin wannan ya ɓoye kutubai ya ce faƙadi sataral aqtaba hunaka min kaunihim la tu'rafu maratibuhum ya ce a nan wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓoye ƙutubai da ya ce la ismata illa li nabiyin babu isma face ga annabi to ya ɓoye ƙutubai a nan wai saboda su ƙutubai ba a san darajarsu ba ya ce wa ma akbar Allahu khalqa biha sa'an nan Allah kuma bai bawa halitta labarin matsayi na ƙutubai ba ya ce a'ani bi martabatil aqtabi ya ce ina nufin cewa matsayi na ƙutubai Allah bai ba da labari ba ya ce wala wasalal ilmu ilaihim biha sa'an nan sanin hakan kuma bai kai zuwa ga halitta ba ya ce fahiyar maktumatun ita wannan matsayi ta ƙutubai abin ɓoyewa ne ya ce lizalika saboda aka nema lam yusarri bi ismati ahliha sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah bai bayyana ƙarara da ismar qutubai ba ya ambace shi ne a boye sai ya ce walakin na sirral masuna sai dai cewa wannan sirrin abin kiyayewa an gane mani'un liman zaqahu an ya'si Allah ta'ala hatta tarfata aini sai ya ce wannan sirrin mai hanawa ne cewa qutubi ya saba wa Allah daidai da kiftawa ido mahal shahid anan shine kaga sun tabbatar wa da annabawa isma saboda me idan suka buɗe wannan ƙofa sai a ce to ai waliyi ma yana da isma shine kamar yadda suka bayyana a can cewa la ismata illa linabiyin haka kuma anan suka ce alqutubu lahu ismatun ka ismatul anbiya'i to kaga daga nan ka bayyana ko zai ko zaka fahimci cewa lalle nan? suna fakewa ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda su ɗaukaka shewunansu sannan abu na biyu a gurguji abin da zai kara tabbatar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi ya ce la yu'minu ahadukum atta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi nasu a ajma'in cewa ɗayanku ba zai imani ba har sai ya so ni sama da yanda yake son mahaifinsa sama da yanda yake son mahaifiyarsa sama da yanda yake son mutane gaba ɗaya sama da yanda yake son ɗansa sama da yanda yake son kowa to a nan ma shehu tijjani haka ne A nan ma shehu tijjani haka ne shehu tijjani da a ce yanda suka faɗi mahaifin mutum zai ki shehu tijjani to ɗan ɗarika sai ka yadda binan falatar kalli uddin wa hulɗatin yace wa da'a bi bighidan lahu yace kabar mai kin shehu tijjani yace walau kana walidan ko da babanka ne in dai mahaifinka yana kin shehu tijjani ka bar shi yace falatar kan kada ka sake ka karkata liwuddin ga soyayya na mahaifinka inda yana kin shehu tijjani wa hulɗatin sannan kada ka cakuɗa da shi Sheikh Abdul Wa'id Nazifa Asusi da yazo wannan sharhin wannan baitin sai ya ce wa da'a mubghidan lahu yace li sayyidina al-khatim tijani to da yazo sai ce wala raiba indana annahuma yamutani kafiraini in lam yatuba min ya yace mu a wajen mu yan ya yace babu kwakwanto ba shakka indana a wajen mu annahu ma cewa da baba da baba inda suna ƙin shehu tijjani ya muta ni kafirai ne za su mutu a kafirai ne in lam ya tuba min bughdihi idan ba su tuba ba daga kin shehu tijjani kaga nan ma sun sa shehu tijjani a matsayin manzan Allah manzan Allah shi yace ɗayan ku ba zai imani ba har sai ya so ni sama da yanda yake son ɗansa sama da yanda yake son mahaifinsa sama da yanda yake son mutane gaba ɗaya nan ma a ɗariƙa an ce ko da mahaifinka yana ƙin shehu tijani to sai ka sa a zuciyarka zai mutu yana kafiri kaga wannan matsayin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba wanda zai ƙara bayyana haka duk da cewa ana nuna min lokaci yayi shi ne manzo Allah ya faɗi cikin hadisi yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo Allah yace duk wanda ya karya gare ni da gangan ya tanadi gurin zaman sa a wuta to haka kuma a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yace inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo Allah ce inna kadhiban alayhi lalle ƙarya gare ni laisa ka kadhibin ala ahadin ba kamar ƙarya ne ga wani ba kowaye shi wato anan zaka ga wani abu da manzon Allah yayi dan ƙarfafa wannan ibarar yace inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin kaga laisa yana daga cikin hurufin nafi ko sa'an nan kuma ahad nan sai ya ambace shi bitankiri na kira laisa ka kazibin ala ahadin lalle ƙarya gare ni ba kamar ƙarya ne ga wani ba kowaye sannan ya ce duk wanda ya ƙarya gare ni ya tanadi gurin zamansa a wuta to ko ka san 'yan tijjaniya suka ce yanda ake wa manzan Allah ƙarya a shiga wuta to haka ma shehu tijjani ma ake masa sheik abdulwa'id nazifi ya kawo cikin wani baiti ya ce falyata bawa a maƙadan finnari maniftara ala nabil mukhtari kazaka muftarin ala tijjani Ya yakunu finnirani yace falyata bawa a maka'adan finnari yace ya tanadi gurin zamansa a wuta maniftara ala nabil mukhtari wanda ya kirkiri karya ga annabi muhammad wannan haka yake ko sai ce ka za ka muftarin ala tijjani ya ce hakan nan ma wanda ya karya wa shehu tijjani hu ya kunu finnirani ya ce gurin zamansa zai zamanto a wuta kaga wannan ta manzan allah ne amma kaga sun fake da manzan allah sun ɗaukaka shehu wanda abu na kusan ƙarshe shine ganin allah a nan a duniya da wannan ido sun yi ƙoƙari su tabbatar wa manzan Allah amma ba manzan Allah suke nufi ba wanda hatta ma a matsala cewa manzan Allah ya ga Allah da wannan ido nasa na goshi a nan a duniya matsala ce khilafiya inda haƙi kuma sai ka ce babu saɓani dan ruwayar da ta zo daga abdullahi ɗan abbas abin da ya ce kawai ra'ahu ya gan shi bai faɗi da me ya gan shi ba duk ruwayar da ake cewa ya gan shi da idansa na goshi ta inganta ba akwai kuma ruwayar da ta inganta cewa ra'ahu bi fu'adihi marrataini daga abdullahi ɗan abbas ɗin kuma cewa ya gan shi da zuciyarsa sau biyu wanda wanda yake cewa ra'ahu shine ta inganta bai bayyana da ko menene ba to amma ka duba haka ka iya cewa mas'ala ce khilafiyya amma shehu ibrahim cikin wannan littafin kashiful ilbasi ko kashiful albasi an faidatul khatimi abul abbasi da yazo sai ya tabbatar da cewa ai manzon allah ya ga allah sai ya ce to ai walihi ma zai iya ganin sa kaga ya tabbatar da na manzan Allah ba wai dan manzan Allah din ba a'a dan dai walihi ya samu shiga shi yasa kada su yaudare ku gashi nan wannan littafin na kashiful ilbas shafi na ɗari da da ɗaya. inda yake cewa yace wa qala fi risalatil qushayriyyati ma nasu faslun fa in qila tajuzu ruyatullahi bil الله بالأبصار اليوم في الدنيا على جعة karama. yace ya faɗi cikin arsalatul kushairiya yace fasali yace fa in qila idan aka ce hal tajuzu ru'yatullahi bil absar al yawma fid dunya ala ji'atil karama shin zai yiwu a ga Allah da idan dina a yau a duniya saboda karama yace fal jawab anhu anna al aqwa fi annahu la yajuzu li usul al ijma'i alayhi yace amsa game da wannan tambaya shine abin da yake mafi karfi cewa baya yoyuwa a ga Allah a nan a duniya saboda samun ijima'i ga hakan sannan ya kaya ce walakar sami'atul imama a babakar bin faurak ya ake an abil asan al'ashari annahu qala fi zalika qawlaini fi kitabin ru'ya al to shehu ibrahim zai faɗi mawqifinsa in ka zo cikin shafi na 152 sai shehu ibrahim ya ce qultu yace nace wa qad sahha anna an-nabiy sallallahu wa sallam ra'a laylatal isra'i wa ma jaza an yakuna mu'jizatan nabiy yajuzu an yakuna karamatan li waliyin wa la farqa illa ta'addi ala sahih al-maqbul yace inji indi shehu yace nace wa qad sahha haqiqa ya inganta anna an-nabiy lalle annabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a ya ga Allah lailatul isra'i daren isra'i kaga ya tabbatar wa da manzon Allah ko to amma tsaya ka ji me zai ce sai ya ce wa ma jaza duk abin da ya yuyu an ya kuna mu'jizatan nabi ya kasance mu'jizar annabi ya juzu to wannan abin zai iya yuyuwa an ya kuna karamatan liwaliyin ya kasance karama ga walihi kaga ya tabbatar wa da manzon Allah ganin Allah dan ya fake da wannan ya ce waliyi ma zai iya ganin sa sannan ya ce wala farqa bainahuma illa ta'addi da ka babu bambanci tsakanin mu'jiza da karama sai dai ta'addi ya ce ala sahihil maqbuli to kaga shi yasa da aka wayannan amsila din za ku fahimci cewa lalle kada su yaudare ku wa'annan mutane sun kirkiro zikirai ne sun kirkiro hanyarsu sun tabbatar da waɗansu abubuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba sai don su samu ƙofar shiga mutane saboda jama'a suna kishin annabi suna son annabi shi yasa kada su yaudare ku a gurguje ina ganin anan zan tsaya duk da yake ga wata sheik aida an karanta mu eh a karanta zai fi ya halatta ka yi mu'amala da waɗanda yake cikin wannan addinin nasu na shiga kafara kada ka ce don uwana suna boye iya kwance ma'ana tana so tambaya wai ana za a iya mu'amala da irin waɗannan masu wannan addinin ko ba za a iya mu'amala ba zan karanta ma ta biyu ba ita wannan to tambayar da aka rubuto shine wai mutum zai iya yin mu'amala da irin waɗannan masu wannan aƙidar yi eh, amsa shine mu'amala iri biyu ce ko akwai mu'amala tsakanin musulmi da musulmi akwai kuma mu'amala tsakanin musulmi da kowaye ma duk mutumin da kafircinsa ya bayyana kaji yana cewa shi Allah ne komai Allah ne to wannan ba za ka yi masa mu'amala ta musulmi da musulmi ba sai dai ka yi masa mu'amala ta gama gari wanda kafiri ma ciniki yakan iya haɗa ta rana ile sai ya je majalisar wasu isu ne sai shi ɗaya daga cikinsu sai ya yi irin kwanciyar nan ta rubda ciki haka ya kwanta sai wannan da muke gaya masa muke tsawatar da shi cewa lalle waɗannan mutanen ga su. sai shi wannan ɗin sai ya zo ya hau ruwan cikinsa sai ya zauna shi kuma wanda yake kwancan ya ɗauka isu isu ne kawai sai ya ji ya ce Ɗan duba mun ka gani duba mun ka gani Allah ne ya hau kaina shi kuma yana ji sai ya firgita sai ya miƙe yana miƙewa sai ya jiyo ya kalle shi shi ashe wannan banzan nema to walla wannan bawan Allah har yau tun daga sanda ya fahimci haka yanzu in ka ganshi. kila ma ka ce sunnarsa ta fita wa ƙarfi don wandansa nisfus saƙi ne kaga wannan shine haƙƙul yaƙini kenan kaga muna gaya masa baya yadda muna gaya masa baya yadda sai aka zo aka yi abin a gabansa kuma wallahi tun daga sannan ya zama ahal sunna to shi yasa kaga irin wa'annan ba za ka yi musu mu'amala ta musulmi da musulmi ba an gane wannan kuma bata bayyana gare ka ba cewa ai aqidarsa kenan za ka yi iya masa mu'amala ta musulmi da musulmi amma duk mutumin da ya furta shi Allah ne to in kai masa sallama Allah za ka yi wa sallama in ka bi shi sallah Allah ne zai bauta wa kansa kenan kaga akwai wani wanda ya fara wannan da'awar mahaifinsa ya yi maganinsa da ya ga ya fito yana cewa shi Allah ne sai mahaifin nasa ya sa aka kulle shi a ɗaki kwana ɗaya bai ci abinci ba kwana biyu bai ci abinci ba kuma ya kasa budewa ya ringa iyu mahaifin nasa ya ce ba za a bude shi ba ya ce ai Allah baya ci baya sha ya ce Allah baya ci baya sha tun daga sannan tun da ya wajen kwana hudu bai ci abinci ba aka bude shi wallahi yanzu hanyar magurinsu baya yi Allah maɗaukaki sarki ya sabu dace na sai tambaya ta biyu an ce shi bawan Allah ne wai tambaya kenan ko an ce shi bawan Allah ne duk wannan abubuwan bai faɗa ba eh mu ma haka aka ta yaudarar mu mu ma mun yi ni ma dan dariƙa ne kuma dan dariƙan ma malamin dala'ilu dan yanzu zazan taima ka ji irin su dahiyal madahuwati wa bari al masamukati wa jabbar al qulubi ala fitrati irin su masaja irin su fahuwa irin su ya zalmanni lazi la yukafam tinanahu da irin duk wannan mu an gaya mana cewa waliyi ne bawan Allah ne ai da haka ake yaudaran mu dan mutane suna son waliyai ko suna son waliyai duk mutumin da aka ce waliyin Allah ne ai yana da haƙƙi a kanka ko shine ka so shi shine ai mutum yayi soyayya dan Allah din da aka ce kuma bai faɗa ba yanzu duk waɗannan littattafan da aka ringa ɗagawa yanzu babu mai su kenan littafinsa ne don haka abin da ya rage kawai shine littafin da muka daga muka karanta kai ma sai ka zo ka daga sai ka ce wannan littafin ba shi ya yi ba shirra aka yi masa eh, sai mu ce to ba matsala shi kenan ko a'a mun ja mun fassara sai ka ce ba mu fassara daidai ba kai ma sai ka ta daidan ko shi yasa ni ka'ida ta koda a tiktok ne koda a ina ne in na zo ina karatu in ka zo ka ce ai wannan littattafan ai ba a karanta su sai an je gaban mai su ya kamata sai in ce a da Allah dakata duk wannan guduwa ne shin daidai na karanta ko ba daidai na karanta ba idan ba daidai na karanta ba zo ka gyara fassara kawai shine amma ta yaya za ka zo ka ce ba haka ba sa'annan kuma ka tafi kawai shi shi yasa wallahi shi yayi eh, duk abin da kaji an karanto shi yayi eh babu wanda yayi masa Allah madaukakin sarki ya samu dace eh, to wai wanda ya mutu a wannan tafiyar za a yi farin ciki da tafiyarsa ko kuwa kamar yadda malam ya yi bayani ne ai ɗayan biyu ne ko wallahi akwai wanda kawai abin da aka yaudare shi shine ai hailala ne salatin annabi ne ko istighfari ne shi kadai ya sani duk waɗannan abubuwan da muke karantowa bai san su ba to kaga wannan in yana yi da kyakkyawan niyya ka iya masa tsammanin Allah ya karba Allah ya karba amma in bai san gaskiyar ba sai wannan dan yanzu iyaye da kakanni wanda Allah suka nufata wani ma ya fi ka imani ya fi ka tsoron Allah sai aka yaudare shi bai san annabi yana da istighfari da yake yi da salatin da yake da azkar na safe da na yamma ba shi bai sani ba wannan kawai ya sani sai ya mutu a kai wannan ka yi masa tsammanin fatan alkhairi Allah ya gafarta masa kai masa addu'a amma mutumin da ya zo ana gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da azkaru saba yana da azkarul masa da yake yi aka biya masa ya ji ya gani ya rike sannan kuma ya tafi yana na wannan nan wannan idan ya mutu ai baka ce Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa ba ko musamman ma in yana fitowa da wannan aƙidar gwara ma wanda yake istighfari da salatin annabin kadai a shi ya ɗauka amma mutumin da zai ce shi Allah ne ya ce kowa Allah ne wannan idan ya mutu ai sai dai a yi munna ma an rage iri Dan suna daga cikin wanda suke janyo mana bala'i da musiba a wannan ƙasa wallahi wannan kadai ya isa ya sa Allah ya halakar da al'umma ka ji mutum ya ce shi Allah ne Allah fa yake ba mu labari sama ta kusa ta tsage saboda mai an yi da'awar Allah yana da da to wannan fa ba wai a'a Allah yana da da ba kowa ma Allah da kare da doki da alade da kashi kowa Allah kaga wannan ai ya fi kowa kafirci to wannan kuma ake a cikin wannan al'umar Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa assalamu Ah, zuwa zai zauna ai ba ah, Allah ya saka malam da alkhairi abu na ƙarshe ah, shugaban wannan taro zai dan yi magana za a ba shugaban nan ya yi jawabi na godiya wanda yake da sha'awar wannan kuma na kai zan bawa akwai pdf da dan mana muhammad sani zariya ya wuta a yan kwanakin nan muka yi kowar sallah Ah, guda talatin waɗannan kusan ganin nan da bayan wannan sarrafa gaba ɗaya da su an fita guda talatin pdf shafi shafi hudu ne za ka yi printin nasu so zan ba wa malam sai a zuwa karɓa a wurinsa ina da pdf da ya cikin waya don sai na ba shi saboda dan kar a zo a ce muku babu hujja in kana iya sai da kuma sai ka so assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ta gobe su ah, mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan bayanai da muka samu da wajen manoma kamar yadda kuka ji malamai suna yi ta bayani jama'a wannan darasi suka da aka ma gabatar ba idan a bakantawa wani ba ba idan a batawa wani ba fatanmu al'umma su gane ina aka dusa kuma mutane su fahimta su gyara abu na ƙarshe akwai sanarwar ta lakta da za a gabatar a nan tsallake masallacin Kurawun ashar masallacin wada ibrahim gashi nan tsallake ga masallacin na nan mutum mai dogon asimiya insha allahu ranar talata mai taken suna ta barkin tsira kaga an hada su nan ko tunda an yi bayanin wani abu daban insha Allah kuma za yi bayanin sunna ta barkin tsira da izinin Allah a wancan masallaci yanzu za mu saurari jawabi na godiya daga shi shugaban masallacin gaba daya malam Musa Ishaq tun mutala insha Allah ta'ala shi ne zai rike mana Allah ya saka da kai Allah ya yi malam jagora malam musulmi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama da iko muka haɗu a wani wuri waɗannan manya-manyan malamai suka gudanar mana da lakca muna fatan ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi godiya ga eh, wato mai gabatarwa na farko a shehin malami malam anas da kuma wato malam to ainihin sani alkanawi likitan mahauta wanda suke shan magani daga gurinsa kuma suke warkewa godiya ga shi wato babban mai gabatarwa malam abdulmalik wanda suka yi wannan tattaki zuwa wannan unguwa ta mu ba don komai ba sai don su tayar mana da tsohon tsini waɗannan abubuwa <clears throat> a baya shekaru da yawa wani ma kafin haife shi ana faɗarsu makamantansu da kuma irin waɗannan da shauransu kuma kamar yadda suka faɗa sai a ce karya ne sharri ake musu malamai da dama da suka rasu irin su bawa malam bawa mai shinkafa da sauran wasu malamai da sun ta bayyana irin waɗannan abubuwa to amma sai ake ganin kamar wato ba haka ba ne ba daga baya wasu malamai suke ganin ma bayyana irin waɗannan abubuwan kamar rashin iya da'awa ne kamata mai da'awa ya ɗan rika lallaba mutane yadda za su fahimce shi to suka wasu suka ginu akan haka aka tafi akan wannan tsari to kuma yanzu sai Allah ya tayar da wasu kuma matasa waɗanda su kuma suke yi wala waɗannan matasa ni da da nake garin su ba ma san yan garin nan ba ne ba ne ban sani ba na sha in gani ban san a garin akwai wanda ma ya tambaye ni ya ce wai kano yi dina wacce unguwa yake da ce wallahi ban san ya ce a kano yake ya ce a ga sunan kano na ce a to ai wani haifaffen gari ne kuma zamansa a wani gurin zai ringa ambatan garinsu kuma baka san a wajen yake ba to amma daga baya da alaka ta rika yawa ku gashi daga baya muka abin nan wannan abubuwa suna da kyau kwarai da gaske kuma manhajin da suka ɗauka dama ni ina son wannan manhajin ya zama sun yi manhajin shine ba a zagi ba cin mutunci ba a shari'a na san akwai masu yi so suke kayi a wulakanta ka a hukumance a karya maka daraja ya zama baka da wannan su kuma da suke zage-zagen irin su wancan abul fasadi ko wane ne masu wannan zage-zagen ka kula sosai ba wata riba da suke samu me yin harkar ma sai ce muna mu in za su sai su rika yin hauka su kuma na sai su rika yi a natse ku kula sosai suna faɗar wannan magana mu me yasa ba za su yi a natsa ba ka zo kana ba ruwanka da ibn taymiya dan iskan gari ne waye dan iskan gari to wannan menene kuma haka ba wanda hikima a cikin wannan abin nan ba shi ba ko zaka iya barin garin ku ko a wani guri a nasaba wani dan garin ku da wani abu ba bukata karkace dan iskan gari ne dole zaka ga an yi abin nan ko a tara ce jahilai ne kaza kaza dole ana ta faɗa su shauransu to wannan shine abin da ake su akwai wani shiwa da shi malam adazai da dan kwanakin baya can dai haka da nisa na kalle shi ya kayatar da ni kwarai da gaske lokacin da shi profesa ta sani umar ko profesa sani umar ya yi maganganu a kan littafai wato na shi ibrahim inyasi ya yi magana ya ce mafi yawan littafan nan ba wani addini suke karantarwa ba zubanci ne to sai suka yi kai haya haya haya a nutsa sai ya zauna ya tara littattafan nan shi malam gashi ya rinka ɗauka sai ya ɗauka ya ce to kun ga wannan shine kaza shine kaza shine kaza ga abin da yake dauke da shi ga abin da yake dauke da shi sai ya aji sai da ya gama ya ce dukkan littattafan nasa ga su ya ware wanda suke dan magana a kan shari'ar ya ce ga su tarin tun yuyin kuma ya ce wannan duka sufanci ne kuma shi ba ba cewa ya duka sufanci ba ce mafi yawa saboda aka abin da aka ga wani an yi me kwakwa ka ka fara a ƙarya ne kaza kaza kaza ana zage zage sau da haka Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya yi muku wato ainihin sakamako da gidan aljanna akan wannan kokari da ake yi a jure a dage a yi haƙuri da da'awa duk abin da za mu faɗa an riga an san shi ba wani abu ne ba ko ba muna fata Allah ya muku jagora limamin wannan masallaci da ya tsaya kai da fata ya zo same ni ya ce ga abin da za a yi na ce ni ma zan zo haka yin za a yi dama da yin ana yi din muna zuwa kuma za a yi din gashi mun zo kuma mun fa'idanta Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku jagora Allah ya ba da lada a kan wannan abu da aka yi manyan malaman mu ga sunan sun zo shehunan alaran momi gwanaye ga wasu a kan gefen wasu masu dan bubbuya mun gansu a zaune to dai babu komai alhamdulillah duka muna yi muku wato fatan alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa